السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأحد السنة القائل وقوله الحق بل نكذف بالحج على الباطل فيدمغه فإذا هو زاحق ولكم الويل مما تسكنون والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد أن wanda suke sauraron mu da kuma kallon mu a cikin wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, na farko sarki zaki da Allah ina neman uzuri zuwa ga yan uwa masu saurari. masha Allah akan wani abu wanda ya gudana a satin da ya wuce hmm. lokacin da kake min tambaya kada ni wani lokaci sai in yi dariya mm. so daga baya yan uwa sun turo da shawarwari da nasihohi mm. to yana da kyau su gane cewa a tambayar da kake wani lokaci mm. ganin yadda abin yake baka mamaki shine yake sa na dariya ba wai matsalar ba lamarin annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce wasa kwarin gaske gaske <clears throat> da haka yan uwa da suka turo da a kan haka muna musu godiya sannan abu na biyu su sani wannan maganganun da muke karantuwa yanzu ina in ban da lura ta kai da makarantu su ba da bukatar su saboda duk wanda ya sani ya san aina ɗauki shekaru masu yawa ina bincike da yi wa shi alatti da karatu a littattafan su amma sanda da bukata ba ta taso a ji waɗannan maganganun daga bakin mu ba a ji ba shin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul nisa'i lokacin da ya koro zance akan waccan ainihin wato kabiya din ba zai yi ba sarki hmm. mutum ya zo yana tuhumar ka kullum kuma ka san kai bai ne sannan ka kasa tashi ka kasa ka kare kanka daga tuhumar da ake maka wannan shi ne babban dalili hmm. yayin da aka samu shi abdul ya fito yana wa'annan maganganun sannan ta bayyana karara da dukkan wanda ba dan son zuciya ba ne cewa ko mutum ya yadda ko ya yadda sai dai ka ce wataƙila shi ya jahanci shi a bai santa ba amma ko ka yadda ko ka yadda abu jabbar da kun shi an yake mm. wannan ita ce maganan gaskiya kamar da na faɗa na ce satin da ya wuce wallahi inda za ta bayyana gare ni yanzu cewa saba'in da biyar na gaskiya yana hannun kiristoci ashirin da biyar ne na gaskiya ke musulunci ba da abin da zai sami zauna a musulunci ku a nan. Kuma gaskiya ma? Na'am, na'am. So ya riga ya gama hukunci ya ce saba'in da biyar na gaskiya yana hannun shi a ashirin da biyar na gaskiya yana hannun sunna amma akwai abu guda uku da zan faɗa yanzu. Hmm. zan faɗe su a matsayin ƙalubale ga 'yan shi'a sannan kuma na farko yana ce musu duk ƙur'ani da babban shi zuwa bangon shi babu inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyana ahlul baiti yace a bisu babu inda Qur'ani ce a bi ahlul baiti babu babu mubasharatan qarara dalil, Allah ya fito ya ce a bi ahlul baiti a Qur'ani babu to amma shi ina suke ka ake karanta ce wai annabi bayan ya ce wai mu kama eh, ahalin gidansa da Qur'ani ko bayan eh. annabi da sai ka duba ka gani wanda suke da awar annabi ya ce a kama Qur'ani da ahalinsa sun fi kowa iya Qur'ani ko sun fi kowa matsala da Qur'ani <laughs> daya kuma ni na ce maka ka gayyato duk wani dan shi'a da ka sani ko yake sauraron mu a nan ya zo ya kawo mana aya karara a Qur'ani tun da Allah yake a ba'ali duki. biyayya bi ka bi su babu in ka an bi su maganar bi su to sai dai a kawo su su ma su shiga cikin baiga da suke wajen biyayya yawa ni kuma idan suna buƙatar ayar inda Allah ya ce abu tawagar muhajir da ansar wanda su muka hada maka ce su kabbai to mutum ya faɗa ya ce in kayo kuma in na zo magana a kan farnar sahabbai sai na kawo aya guda ɗari a ƙur'ani wallahi amma matakin farko zan kawo guda talatin in jeru in na jeru guda talatin sun ci to na bari haka saba'in ne sai wata rana idan dalili ya taso zan kawo wannan abu na ɗaya kenan da ne masa gale ko na'am kuma nan na san kuɗin shafin ka nake faɗa fage ne na karatu da ilimi na'am to ni na ce babu kuma ko buɗe waya a kai duk wanda ya isa in akwai ya kawo da kenan hmm. abu na biyu jin rigimar nan fa daga ana yi sarki babu littafin da 'yan shi'a suka taɓa rubutawa wanda ya kunshi tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa daga haihuwarsa tasowarsa rayuwarsa a makka hijirarsa zuwa madina yaƙe-yaƙensa na jihadi da rasuwarsa ba a hayyanzu shi a ba su zana tarihi na manzo Allah shi a suna rubuta suna rubuta tarihin manzon Allah amma abin da nake so ce maka ba su isa su rubuta tarihin annabi ba tare da sun dawo da takardun ahlus sunna ba oho ko in kuma akwai wani littafin kuma wani malamin shi'a ya rubuta hmm. tun daga tasowar annaba da rayuwarsa da yaƙe-yaƙensa da jihadinsa da kokar zuwa rasuwarsa wanda wani malamin shi'a ya rubuta tun daga farko har ƙarshe ba tare da ya dawo littattafan ahalus suna wajen dalilan da yake kirowa ba dan Allah in an buɗe wani an buɗe layi wani malamin shi'a dan Allah ya bugu ya faɗa mana littafin duk littafin da zaka faɗa kana buɗe shafin ɗaya biyu uku biyar a malamin a ƙasa sai ka ga wani abin ya kama da takamman suna na yake kiro dalilin shi. Wannan shi ne abu na biyu. Abu na uku sarki kamar yadda na faɗa na ce don Allah masu saurari su mana uziri. lalura ce ta samu ke karanta wa'annan abubuwan yanzu da babu ruwan da su. Muna ƙoƙarin mu karanta da mutane addini, mutane su gyara alaƙar su da Allah. in bauta ma Allah ne ko ba gaskiya ba idan wani sahabi ya yi ma Allah ba daidai ba yanzu in an je lahira kai Allah ba zai tambaye ka abin da sahabin yi ba amma kai abin da kai ka Allah zai tambaye ka to sai wasu sai suka zo suka mayar da addinin su shine bincike da kwakwalo abin da sahabi ya nabi kai ka ce su suka halicce shi aljannar su ta aljannar su ta abin da wutarsa tana hannunsu su za su yi masa hukunci. So, kaga tun da ana tuhumar mu Allah ta taimaki sarki, to kaga dole ne mu zo mu bayani a madadin tuhumar da ake mana. Akwai maganganu masu yawan gaskan gaske da ya yi, wanda na faɗa maka na rubuta su nuka nukta tun daga farko har ƙarshe, wanda ba zan ɗauko littafin in dangalin su daki bayan daki ina ba da amsa akan matsalolin da shi ya zo ya tattauna a kai. sannan maganar da na faɗa na ce abin da na fara faɗa ranar nan farawa na yi kaɗan na ɗan tsakuru su ma don Allah sai haƙuri zan ɗauko kaɗan in tsakuru idan na ɗan tsakuru kaɗan in ɗan fita ɗaya ko biyu sannan sai in wuce sai mu ci gaba da karatu kana ganewa sarki ka san abin da suke nuna wa mutane kullum za su zo su zagi bukari su zagi musulun eh. su nuna akwai ababa mara kyau na cin mutuncin annabi da batanci zuwa ga annabi da aka jingina wanda yake littafin ahalus sunna sanda suke wannan maganin kai ka ɗauka cewa su kuma su sun tsarkaka babu kowane irin aibu a ciki kuma don Allah kai hakuri kina ganin yau akwai matsalolin da in na faɗa maka zan dinga tura maka littafin hmm. da shafin da komai Sun ce da Allah ka nuna wa mutane shafin kuma in an kama duk wanda ke son iya wannan fejin da na ɗauko maganan. Eh. Sai ka nuna masa ka ce ga inda maganar ta ce nan. Inda na faɗin ka na ce in ce kara. Na'am. Ah, yanzu maganar da nake so zan fara da ita sarki. Na'am. Ah, ka ga wannan tafsir a sha a bayana. Eh. نعم نعم إيه شو مراجعني نعم نعم سونا تفسير السافي لعل ولن تفسير السافي ولن تفسير السافي نعم ولن تفسير السافي ولن تفسير السافي ina so da Allah zan yi Zan tura maka shafin? idan na tura maka shafin? sannan daga baya sai ka tura wa mutane me aka faɗa a cikin zan tura maka shafin tukunna amma sai na yi magana wannan tafsirin safi da ka gani hmm. sarki na'am kaga daidai wannan da irin wannan mujalladi guda biyu ne a wannan mujalladin na biyu a shafi na ɗari uku da saba'in da ɗaya kaga littafin tafsirin nan a hannuna eh eh gashi nan na'am ana gane na'am na'am to yanzu a wanda wa'annan ruwa wasu ruwayi da dama a ciki yanzu ka san cewa a wannan littafin da ya shi a tafsirin safi sun kawo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kasa da dara zai bin harisa bin shari'a bin alkalbi wata rana ya tafi gidan zaidi bin harisa fi amrin da hu cikin wani al'amari da annabi ya nufi fara'a عمر sai annabi النبي ji ya gama ta zaidu zainab binti jahash ta bi tana wanka ɗan shiya wale ka littafin shiya ga a hannuna tafsiri inna lillahi wa inna annabi ya je ya ga tun wani annabi ya je ya ga matar zaidu tana wanka ba sai na fassara maka in an ce ya ji ya matar tana wanka ma فقال لها في النبي يكي متى سبحان الله kala خلقك sarki ya tabbata ga Allah da alice ki wa inna ma arada bi dalika tanjihu Allah an qawli an qawli man za'ama anna al malaika banatullah wai yana nufin ya tsarkake Allah akan fadin Allah wanda suka jingina suka ce mala'iku ɗayan Allah ne mata Allah ya ce aka asfakum rabbukum bil banina wattakhadha min al mala'ikati inatha innakum la taquluna qawlan azima Kalan nabi man mara an haka kasu sai annabi ya faɗa lokacin da idan ta tana wanka. A wata ruwayoyin tana sa turare, a wata ruwayoyin tana kada. Yanzu wannan tafsirin safi din. Akwai ruwayoyin da ya kawo ba guda ba. Eh? A wani annabi, annabi ya je a littafin ɗin shia Amma ba mu taɓa jan Abdul ya fito ya musanta wannan kazantar da ke littafin shi'a ba hmm. sai ya fito yake cewa wai shi yana kara annabi ne amma tare da yana kara annabi kuma yace shi babu ruwansa da abin da ke cikin littattafan shi'a yana da alaƙa wato wato wani malam da jama'ar cewa ba ruwan shi da shi littattafan shi'a ya gama karatunsu yanzu na suna yake eh. wato bi mana ya ga wannan ya ke ne ko dai a'a bai ga ba ɗayan biyu in ma dai ya zama a wadda ake ta cewa yana da karatu ɗan ya yake ta ba kuma ya karanta ba ya ce shi'a tana da gaskiya saba'in da biyar tare da ya ma jihanci ne ma san abin da ke littafin an ba hmm. ɗaya ko kuwa a'a in bai jahilta ba to ya san abin da ke ciki ha'intar al'umma ya yi saboda wani abu da yake so. Eh, Shai, don Allah don annabi a ah, hakuri da na so kowane eh, eh, karatu kai na Malam Jabar, in dai Malam Jabar ne, na so a faɗi shi very clear saboda ranar Alhamis, insha Allahu, akwai wakilin da zai zo a kan wannan shafi. Hmm. Na gidansa sosai, na gidansa sosai. Hmm. Zai zo a kan wannan shafi ya zo ya karatu. yasa na so in dai hmm. sa ne a yi shi very clear ya so in ya zo mu hmm. maimaita masa ya ji ya ba da yanzu an yi sai maka ɗayan biyu ne na'am shi da bakinsa ya faɗa ba wani bane ya faɗa a madadinsa na'am shi ya ce saba'in da biyar na gaskiya yana hannun ya hmm. ba shi ya faɗa wannan ba na'am na'am shi ya faɗa da bakin su ya ce babu ruwansa da matsalar da ke cikin littattafan shi a ba a nan matsalarsa take ba a littattafan suna a nan matsalarsa take. Sai aka ce abin da ke littattafan suna yana korewa ne don an taɓa mutuncin annabi. To shi ne muke cewa ɗayan biyu da ma ya zamanto abin da ake da'awa na ilimin ta jabbar ya sani. Eh. Jama'a ku karanta da kyau ba na son sunna ya turo ga littafi ku duba da kyau. to zan turo wannan da littafi ka ka gan shi eh gashi ya zo ina nuna ma jama'a eh magana shi to ku turo wannan ruwaya kadai da muka ɗauka a wannan shafin za su ga abin da aka faɗa cewa falamma hadara rasulullahi ila al-madina zawwajahu zainab bint jash وابتاع عنه يوم فأتى رسول الله منزله يسأله أنا فإذا زينب جالسة وسط هجرتها gashinan gashinan gashinan gashinan nazara ilaiha wa kanat jannatan hasana in za ka ga wannan ruwaya da muka kawo a nan to idan ana buƙatar ita wannan ɗin da na karanta ita ma zan iya ɗaukan hoton sai in turo shafin littafin inda aka faɗi wannan magana amma wanda yake da tafsirin safi hmm. da shi a wannan tafsirin ya je ya duba ya gani ai ina karatu a nan ku in ka duba ka ga ka ga wannan ruwayoyin da na faɗa ba ai kana iya buguwa ka ce a'a kai ka duba ga kada tafsirin safi ɗin baka gani ba to maganar da ka faɗa ka ce tashi ɗayan biyu kana ganewa na'am na'am na'am na'am shai amma ya zamanto so wanda ya gaskiya saba'in da biyar yana hannun yan shi'a gaskiya ashirin da biyar ke hannun su yan sunna na'am amma ya zamanto ke san abin da ke cikin littattafan shi'a ba hmm. Ka ga maganar da ake ta da awon ilimi wannan maganar karya ne sannan ya hukunci da abin da bai sani ba ya jama'a ya zama ya karanta littattafan shi'a din hmm. kuma wannan ballar da muke magana a kan yana sane da ita ya faɗa haka kuma ga ɓangaren sunna hmm. ba don komai ba saboda akwai abin da ya ɗauko yake so ya ba shi yasa ya faɗa haka yanzu na faɗi nawa yanzu ɗaya ko na'am yanzu na faɗi nawa yanzu ɗaya ɗaya to yanzu barin tafi na biyu da nake so in faɗa yanzu kana gani ya sarki na'am wannan magana ce nake so in tafi cikin littafin sulhul kafi wanda ita ma ina so in tura maka shafin littafin ne da hmm. wanda yake bukata da na faɗa sai ka tura masa maganar da aka faɗa hmm. kafin in kakanta in tura maka maganar littafin abin da aka faɗa a cikin usulul kafi har zuwa isnadi daga Jafar al-Jafar alaihi salam hmm. qala yace kharaja rasulullahi yawman nahar ila bahr al-madinati annabi ya fito ranan yanka ya fito cikin garin madina kuma ranan yanka ranan yanka ana gane ba mu gane ranan yanka ba Ranan yanka annabi ya fito ranan yanka iya ma hanyar ranan yankan shi a ranar da ake ranar goma ga watan zulhijja ba ranar da ake ranar sallah babba Oh, okay, okay, masha Allah, okay, ranar sallah kenan. Shi ne yawon nahafi, shi ne yawon hajji al'akbari. To, annabi ya fito wannan ranar. Da ya fito wannan ranar, da ya faru. ala jamalin akan raƙumi hmm. tsarin jiki sannan jikin annaba a tsarara yake inna lillahi ba mu gane ma nan ya tsirara a kan ayyar rukun da littafin shi'a ne idan nina ne kuskure ban fahimci larabcin ba a kan rakumi tsirara annabi littafin shi'a a kan rakumi ala jamalin tsarin cikin jikin annabi yana tsirara kuma ta marrabin nisa ya wuce ta wajen mata ta wakafa alaihim ne ya tsaya wajen matan sun makala sannan ya a asharar nisa ta saddaka ya ku taron mata ku sadaka abin da aka faɗa kenan wannan eh, a littafin da aka faɗa magana amma shehu ya kuri wanga magana it doesn't make sense me yasa nace haka ya shi littafin ba su zana cewa akwai wani amfanin da ya sa annabi kawai kan banza annabi ya so kan garkumin tsirara ya ba mu gane ba me suke ne da jismi jikinsa suka ce jikinsa eh. jikinsa are jismi ya mutu jikinsa tsirara sai tsirara funtun funtun aka suke nufi yanzu shi ne nake so in faɗa maka irin wannan ruwayar da a littafin sunna suka ganta Hmm. ba da hankalin da za su zo su da mutane an ci mutuncin annabi da kai kanka sai ka tausaya mana hmm. Kuka duka na cikin littafin tafiya. ga tura maka fesin gashi nan tura maka fesin. Gashi nan za ka ga an ja layi. Wannan yana cikin littafin gashi nan na tura maka surugul kafi. Hmm. Dubu da littafin ka gani. eh gashi gashi na jama'a ku duba gashi mala sadu sunna ya turo gashi ga amma ba ku gari da kyau ma in juya masu karantawa ku karanta in juya eh, kamarin ya so masu karantawa ku karanta da kyau saboda wanga magana gaskiya babban magana ne aha na san za ka za ka ganin shi haka da kyau masu karantawa shi ku karanta masu karatu karanta ku karanta ma wanda yake musu cewa ka nura mai gurin ka tura mai gurin da shafin da komai ya gani wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito tsira wa iyazu billahi haka suka haka waya ta faɗa ta ce arif jisu jikin annabi tsirara kamar rabin nisa ya zo ya wuce ta wajen mata sannan a haka annabi ya tsaye musu wa'azi to ruwayoyin fada mai jabari yake ɗauka cikin littattafan sunna hmm. ya musu fassara fa larabcin ba zai ma haka ba amma yake fassara hakan na'am wannan ruwa ai su amma kuma tare da haka yin shi'an nan suke goyon bayansa ta yanzu akwai su nan da yawa kana ganewa sarki na'am yanzu din na ce maka a cikin ahalin baiti hmm. akwai wanda a cikin littattafan shi aka tabbatar da sashen su yana masashi sada za ka yadda ahalin baiti suna mu ahalin baitin da ake cewa sun fi kowa sarkin zuciya eh. da kusanci da Allah na'am in na ce maka a cikin littattafan shi'a akwai yadda aka rubuta ya suna ma wasu hassana ba ka yadda? ahalul baiti cikin ahalul baiti da ɗan shi'a imam ali shi bare kuma a littafin shi'a ɗan shi'a da ahalul baiti suka suka ɗaukaka ahalul baiti ya fi kowa suka zana cewa ahalul baiti na hasada ma hasada ne sashi yana masashi sashi hasada hmm. hmm. sai wai wa sun hayyana sunan wa ke mawa ne a hasada ciki wannan ka bari sai karatu ya zo kan wannan don faɗa maka amma wallahi barin faɗa maka kaga tun dare aka yi kan wannan gaba ku. na'am ai kaga satin da ya wuce da kuma waɗannan abubuwan guda biyu ba hmm. to yanzu in ka haɗa da guda goma sha biyu farko da na kawo da guda biyu na kawo kaga sha hudu kenan ko abin da nake cewa wannan abin da yanzu na tura hoton shi da littafi da komai a tambaye su akwai shi a littafin su ko babu ba magana muke ta ya kuka ko in inganta ba a ah, yanzu yanzu na ma shi muna magana da kan nan muna magana da kan nan yanzu zan tura wa malluman shi a biyu da muka sani manyan su da suka sani a nan malam tayi a farma da kuma malam tayi zan tura musu yanzu yanzu nan yawa eh. so kaga yanzu misali wannan na bayar kuma zan ci gaba akwai abubuwan da na ajiye su reserve ba zan faɗi su ba yanzu akwai kuma wasu reserve da ban da wayan nan da kake kwarai ai abin da na ajiye da faɗa ba ya ninninka wannan ninkin da ninki hmm. ina jira ne ran da duk wani ya zo yana karatu a nan akan wannan matsalar zai ba ta kariya a ranar kuma ranar abin da zan karanta wata kila in na karanta yana da karanta sai ka rufe platform din kakai shi eh she mu rufe platform to ga shi kai wannan ne na tura musu malam Tahir da malam Ismail insha Allah wani za su yi bayani a kan haka annabi ya so tsirara kan da kuma wani sannan ya ji ya gama ta da zaidu zaidu bin sabit tana wanka kuma a littafin shi'a saboda wa'annan mutanen tare da mu san wannan akwai a littafin su sun ce amma duk da raddin da muke musu tare da abin da ke tsakanin mu na saɓani irin wannan maganar a jita a bakin ka kana faɗa ta a janibin ma'aiki ko da raddi kake maiwa da wani magana ce da baka da daɗi duka ta bakin mu muka shiru tunda duk wanda ya san ni shi ya faɗa maka shekara ashirin da ta wuce na ji harkoci mun yi munazara da shi wannan ya nuna maka cewa kenan ba jiya ko shekaran jiya ba na fara karanta littattafan shi'a eh eh eh, eh wannan magana gaskiya ne malam ɗari ya yi bayan ce wani shekara ashirin baya kai da shi ka jiya ka zo har bauchi kuka yi mukabala wannan ya ya nuna mana haka gaskiya ne kenan wannan ya nuna cewa waɗannan littattafan ba yanzu muka fara karanta su ba to amma shi a da ka taba nuna musu wannan littafi ka nuna malam ɗari wannan littafi cewa cikin littattafansu akwai gurbatattun maganganu da ke nuna cewa wai annabi ya fito tsirara annabi ya je gidan zaidu ya je ya sai da yana kan ce maka eh. a cikin ilimi akwai ilimin da shi yana matsayin magani ne ba ka bukata shi sai in cuta ta taso hmm. kalma na'am na'am shehi yanzu akwai magungunan da aka aka ajiye a su Ya ka ga in shekara nan za a yi ba a bukatar maganin nan da cutar da kasar yana ake bukata al'umma a ba ta maganin ce amfani da shi. Hmm. Kana tare da ni? Na'am, na'am, na'am. Yanzu, wannan matsalar yanzu na baka misali ne da littattafai guda biyu kuma ina nan da su da yawa cikin abin da sun ɗan shi'a ɗin suka faɗa. kuma a janibin ma'aiki da alin banki da na na fatiman ma da kowa da kowa duka muna nan da su in magana ta zo ah, kan wa'annan ah, zamu ah, magana akan su da izinin Allah. Kai da Allah don da ya guri. Eh, Rannan da gaskiya ka eh. ka ban ranmu ya fashe. Amma shayi. Ya kuri shayi ya kuri na zuwa na zuwa. Kana nufin 'yan shi'a tsabar son su da Imam Ali. Sabar son su da na Fatima za su iya kashe kansu ma saboda na Fatima. za su iya kashe kansu masu saboda imam ali kana nufin cewa cikin littafin shiya sun zana zage-zage a kan na na fadima da imam ali yanzu wanda ya ce raka sauro ok imam ali to na na fadima kuma ba Kajina a yana ce masa kan yi. ok shi kenan an tun da na ce masa kajira kajira su da matsalar ta shafa sai da wani ya zo nan yana karatu lokacin ne zai gane me nake nufi na'am sai yanzu a yi kai dai sarki a dai sha'ani kan wato yanzu ba zan ɗauki matsayi eh? jama'a an ku fuskanta shehu kada shehu kada kake magana nan duba na kamar kai tanadi ka ajiye wani wuri ne ah, wala na ajiye hatta maganar cewa duk jijjarin da sai na alisa da ita akwai lokacin da aka kai rigima ta fi karfin sai na alinsina na fatima ce ta tare masa rigimar ta akwai shiya kwarai amma ka bari wannan sai idan dalili ya zo mu karanta to za mu karanta za a ji hmm. amma yanzu bari mu ɗauki maganganun da ya yi gaba gaba tukunna mu ba shi amsa cikin karatun da ya yi hmm. shi malam shi wancan mai karatun gudajjen hmm. sarkin baka Mala Ismail ke. Warai, ai shi ne guda biyar farkin baka yi. Nan ya zo kafin a yi mukamala ya ce wai ana ce mun zaki ba shi ne sarkin bakan da oh, dukkan da zai sai fatan zaki ya zo zai siyar mai dan zai kashe zakin zai fede amma da aka zo ya gudu ko bai gudu ba oh, wai network ne wai network ya kashe wasa waya ina ina ba shi ne na ce maka sarkin baka ya faɗa a farkon karatun sa yace na ja wata aya lokacin da nake magana akan abin da ya shafi haƙƙin yahudu da nasara na'am wajen cewa wai kuma sun kirki fassar ayar hmm. abin da na yi tsammani ya kamata shi ya janyo ayar yadda take daidai sannan sai ya fassar ayar ya ce ga inda ne kuskure gurin fassarar to amma ba da yace na ga ayar ba daidai ba hmm. ko na fassara ayar ba daidai ba bai ga ayar yadda take ba sannan bai faɗi kurakura ɗin da ne ba aka yi tsallake ta a sarki mun shayan bayani cewa waɗanda suke ba musulmi ba wanda musulunci ke mu'amala da su nau'i hudu ne dan da yace can na biyan jizya sai yace wayannan da ake rayuwa da su su kuma ya matsayin wanda musulunci yake mu'amala da su nau'i hudu ne hmm. kana wa sarki na'am na'am na farko akwai wa'anda ake ce musu almusta'aman kana wa na'am ina ganewa sosai akwai akwai me almusta'aman almusta'aman na'am shi almusta'aman shine mutumin da zai ce bari ya shigo kasar ku ko yankinku zai zo ya gaya da musulmi suke rayuwa ku ce ga sharaɗinku ya cika sharaɗin da komai da komai sai ya shigo garinku idan ya shigo garinku to wani shi ake ce masa almustamal kana gane na? sosai sosai shayi sosai to a irin wannan ne bai halatta ba wani musulmi ya gan shi yana yawo da kai masa farmaki mhm. wanda ba musulman da zai shigo ƙasar bisa ga yarjejeniya da cika ka'idoji akwai abin da ya kawo shi zai zo yayi zai gaya kuke rayuwa kuke addini ya kuke kaza mhm. to wannan shine wanda Allah ya ce wa annabi wa in ahadun kina al-mushrikin ba a jirgin. hatta yasma kalam Allah thumma abluku ma ذلك بأنهم قوم لا يذكرون kaji na ɗaya? Sannan na biyu akwai zunni, shi zunni shi ne wanda za ku ku isan musu da saƙon Allah. Dama Allah ya ce la'in kiran hafiddi sun gane sai su ce ba za su shiga addinin musulunci ba sai a ce babu tilas. Domin a ƙa'ida ta musulunci sarki ba a zuwa a je a kai wa mutane farmaki wajen jihadin talabi sai an bi matakai kamar haka na farko dole sai kuna da imam shugaba ce hmm. na ɗaya na biyu dole sai an samu raya marfu a tukkar ta musulunci tana ɗagawa na uku sai an samu tamyizu sufu hmm. an ware gagarin musulmi gagarin kafirai sannan na hudu sai an samu tabliki dawa hmm. mutanen kun je kun kusan musu da sakon Allah wajen isar da sakon Allah din dole sai kun yi shi da usulubi uku kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ka kira su akan basira sannan bil mau'iz eh, bil hikmati wal mau'izati al hasana idan da an gama wa'azin sun gane sun fahimta suka ce ba za su musulunta ba sai a ce dama Allah ya ce la ikraha fid din sai a ce to yanzu za ku biya jizya idan suka yarda za su biya jizya hmm. to yanzu waɗannan su ake ce musu zimmiyin suna ƙarƙashin kulawar musulunci ma'ana suna ƙarƙashin kulawar alƙawarin Allah da manzon Allah kashe nau'in waɗannan lokacin da ba musulmi da babbar fanna ce a doron ƙasa ka ga yanzu mun samu nawa biyu ko sannan akwai almu'ahad almu'ahad shine wanda za ku yi alƙawari tsakanin ƙasarku da ƙasarsu cewa za a zauna shekara kaza babu yaƙi da mm. shugabanninku da shugabannin su sa hannu su sai wancan ɗan ƙasar a matsayinsa na wanda ba musulmi ba sai ya shigo ƙasarku yana yawo kana gane sai wani ya ga arhasa sai ya kai masa farmaki to wannan haramun ne saba ma Allah ne mm, na'am na'am musulunci bai da sannan akwai na hudu musulunci bai da wannan ba idan na faɗa maka hadisan da annabi ya magana a kansu da suna cikin bukhari annabi a man qatala mu'ahadan duk wanda ya kashe kafiri irin wannan na alkawari da aka tsakanin jalus da garin musulmi babu fada ya shigo ɓangaren musulmi ka gan shi kama min shi ka kashe shi annabi ya ce lam ya ta aljanna wallahi mutum ya tafi layala ko ƙarshen aljanna ba zai ji ba hmm. to haka mazin ne to shi kuma ka ga al-musta'man Allah ya ɗora wa annabi cewa fa ajibu hatta yasma a kalaman layi. ka ba shi kariya har sai ya ji zancen Allah ya fita ya lafiya na kar a bari wani abu ya same shi sannan akwai nau'i na hudu shi da almustaqimina ɗan ƙasa su almustaqimina yanzu kamar Ghana da kuke zaune ai kaga akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba ku sosai sosai suna da ƙarfi kuna da ƙarfi haka ne ana samun shugaba wanda ba musulmi a samu taimakin shi wa musulmi akwai yarjejeniya a ƙasar cewa za a zauna lafiya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba to waɗannan su ake ce musu almustanqini na ɗan ƙasa hmm. kuna iya rike kowane mukami suna iya rike kowane mukami to su ma irin wannan nau'i in akwai yarjejeniyar zaman lafiya hmm. haramun ne wani ya yi amfani da wani ya shigo yankin sai ce bari ya kai masa farmaki to nau'i na biyar su ne almuhari ya almuhari wanda ya ɗauki makami ya yaƙi ku ya yaƙi addini hmm. to dukkan ayoyin jihadi a ƙur'ani za ka ga suna ɗabbakuwa ne akan waɗannan nau'in na ƙarshe ba a kan waɗancan guda hudun ba haka in ka ji Allah ya ce wa katilu fi sabilillahi na kuma. ولا تعتدوا إن الله لا يبلغ قيم kaga wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wanda suka yaki ku Allah yake magana kafirin da ana zaune ya tashi ya taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga ko da akwai alƙawari tsakanin ku ta mutuncin annabi yana sa alƙawarin da aka kulla da mutum borowar shi sosai na'am na'am sai sa alfarazi yake cewa alaihi ta hannu salmu an tuka da harbu akan manzan Allah ne yanzu za a kulla yarjejeniya ta neman lafiya hmm. kuma a kan taɓa mutuncin manzan Allah ne ke sa duk wata yarjejeniya da muka kulla da kai yanzu nan a wurin warware ta tafasa hmm. duk wata duk wata duk wata yarjejeniya da aka kulla Na'am, da za a zauna lafiya in an taɓa mutuncin annabi muna iya warware ta. Hmm. Wannan yasa a tsoron Oktoba Allah ya ce wa in naka so aymanahum idan suka warware alƙawarin da ke tsakanin ku da su min ba da ahadin wa ta'anun fi dini kuma suka soki addinin ku a fatiru a qatilu a'immatal kufri innahu la iman lahum la'allahum yantahun ala taqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ikhraj ar-rasul wa hum wa hum ad'ukum awwala marra to kaga yanzu to amma menene dalilin da yasa a Madina saboda a asali wancan aƙida ta su ta cewa Allah ka ne Allah ma ya yarda sanayu a kanta a matsayin addini hmm. amma idan wani ya tashi ya zagi annabi wannan bai cikin aƙida su wacce ta farko hmm. a'a wani abu suka shigo da shi bai auku a ta addini da sun lalata shi ina ganin in ya koma cikin littafin su usulin kafi zai ga hadisi daga Muhammad bin Muslim an Abi Jafar alayhi salam ya ce إن رجلا منه زي kana yusubbu rasulullahi wani mutum daga kabilar huzayl hmm. yana zagin annabi fa balaga zalika annabi sai labari ya annabi to kala sai annabi yace man ne haza wa zai dauka mun mataki akan wannan mutumin fa kama rajulani min al-ansari fa qala nahnu ya rasulullahi fan talaka hmm. wasu mutane suka tashi daga cikin muha ansar suka ce mu suka tafi hatta ataya عربة فسأل عنه فإذا هو الذي يتلقى غنمه فلقيه وفلقياه وسكا دي سكا فاميش ينا كيوان دبن بيشي بين أهله وغنمه فلم يسلم عليه بس بس ما سلم با وقال يكي من أنتما وايكو وما اسمكما من سننسا فقال له سكا تي مسا أنت فلان بن فلان كين وانا كين واني فقال نعم سيتي إنيني banazala sai suka sauka suka samu mutumin wa daraba unqahu suka datse min wannan mutumin qala muhammad bin muslim fa qultu li abi abdullahi hmm. sai na cewa abi abdullahi jafar sadi kenan ara'aita law anna rajulan al'ana sabba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayi qutalu qala in lam takhaf ala nafsika qatlu su arwayin shi'a ma idan aka zagi annabi kana kusa da mutum in ka tabbatar ba abin da zai faru ba ma sai ka jira hukuma ta aikin ka ba ka kashe shi kawai a cikin littafin shi'a masu nuna cewa a cikin littafin shi'a wanda ya magana annabi ba daidai ba kawai kashe shi wannan yana cikin usul kafi na'am to gashi idan yana maganan nan ne ai a zamanin annabi akwai kiristoci eh. akwai yahuda a madina abin da ya shafi addinin su an kyale su amma me yasa annabi ya tura ya ce a je a kashe waɗannan mutanen saboda abin da suka yi ba addinin su bane tsokana suka yi oh. na'am na'am na'am wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya taba tura aje a kashe wasu annabi a littafin shi amma akwai Oke ba a yaki ba ba a yaki ba kawai ba a yaki ba annabi ya tura aje a kashe wasu wannan shine abin da ya tabbata wow na'am sai da ka mutane suna ɗauka wani mutuncin annabi abu ne wanda yake da sauƙi ba abu bane wanda yake da sauƙi hmm. akwai abin da in kai ma Allah da kai da shi wataƙila ma na laifi ba wanda zai san kana laifin shi Allah da kake wa shi yake amma nan da duk ka fito a taɓa mutuncin annabi don a fili kai duniya sai ta san cewa a fili kai ka taɓa mutuncin annabi. Na'am. Kaga wannan matsalar da yake ƙoƙarin yin sa mun ba shi amsa a littafin shi akwai. Hmm. Sannan mu tafi matsala ta gaba da cikin maganganun da ne. ya kawo magana ɗan gungu ya ce wa idan ɗan gungu ya ce mai idan ka ga ɗan izala da ɗan ɗari kafin haɗu za a ƙwalla shari ya ka ta kaya wannan magana? na'am na'am ya yi wannan magana na tuna na tuna wannan magana na tuna ban manta ba sam san wannan ban manta ba to to shi ɗan gungun nan da ya kawo rafaran da shi ka san kowa ya ɗan gungu a waye ɗan gungu shi ɗan gungu wani mutum ne mazaunin Kaduna yanzu ana ce masa Usman Dangungu. Shi Usman Dangungu yana cikin na farko-farko wanda suka harkar izala. Kana ya sarki? Ya taɓa yin izala. Ya taɓa yin izala yana cikin ma farko-farkon ɗin izala. Amma yanzu ya bar izala. Kana ya? Amma ko da yake izalar. Eh. Yana cikin wanda Allah ya jarrabe su da yawan ta mutane dama. wato irin ɗan izala masu cewa wani kamfuri ne wani kamfuri da kai wani abu kasar kamfuri ba ma wani ba irin irin kan idan an je wa'azi lokacin ko Zariya eh. idan an ba shi dama kan mun bari wa wa'azi farkon abin da zai fara cewa ya kuka baran Zariya. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ah, lalle ya kuka baran kano hmm. kana gani ya haka ne lalle mai hisabi kenan mai eh, wuta mai aljanna to daga ƙarshe hmm. Allah shi kuma sai ya jarrabe shi maganar da annabi ya faɗa nace duk mutumin da yake wa ɗan uwansa kafiri in ka tabbata ba kafirin ne, to kalmar sai ta dawo kansa ashe ya kuri ban gane wannan maganar da annabi ya faɗa ban gane ma nan maganar cewa ya kuri shehi ma nan maganar ta idan na ce maka kai na kira sunan kai na ce maka kai kafiri ne eh na da san wannan wato yanzu yanzu da ya koma eh, yanzu da yake yanzu ya bar sallah yana kafirci da ko ban gane ba a'a yanzu ai abin da Allah ya jarrabe shi da shi eh. daga ƙarshe eh. sai ya dawo da a wa hadisan manzon Allah ba kwata kwata da da su ba ƙarya ne Qur'ani ka da shi wow oh yanzu Qur'ani yun ne shi yanzu dan shi ne shugaban dan kala kato dan tsini a jihar Kaduna okay na'am na'am na'am na'am to wannan maganar annabi sai ta tabbata cewa hmm. duk mutumin da yake wa ɗan uwansa musulmi kafiri to kalmar sai ta dawo wa ɗayansu hmm. idan kalmar ta tafi in wanda ka faɗa masa ya cancanta ya zama kafirin to za ta zauna a kanta idan ko ba ta cancanta ba sai ta dawo kanka kuma da annabi ya ce ta dawo wa ɗayansu ma kibaru masu ne wallahi duk lokacin da kake kafarta mutane ba akan ka'ida ba Ba za ka bar duniya ba Allah suna jarrabe ka da aikin kafirci to wannan shi ne Usman dan gungu idan baka san shi ba ka sani shi yasa ka ga a yanzu mu kake cewa mutanen mu sai ta ka tsantsan wajen cewa wani kafiri ne kana iya cewa abu kaza ba daidai bane ga daidai amma ba kafiri matsala ta kafarta mutane matsala ce da take da mugun hatsari dole sai sharaɗi ya cika babu mani'u hmm. sannan akwai bambanci tsakanin alkufur bil da kuma alkufur bil wasu aiki kaza kafirci ne hmm. kana iya faɗa amma ba duk wanda kuma ka ga yayin shi ba za ka zo ka kira sunan shi ka ce wani kafiri ne ba a yin haka shi ayyana sunan mutum a ce wani kafiri ne yana buƙatar sai sharaɗi ya cika babu mani'u bari baka misali yanzu hmm. sai sarki idan aka samu wani yaro kan platform ɗinka ya ce shan giya ya halatta me za ka ce masa na ce eh, ya bani hujjarsa ya ba domin ba bai da hujja kai wannan eh gaskiya na ce abin da yake faɗa kafurci na yi saboda annabi ya ya kafurta kaga yanzu idan aka samu wani ya zo kan platform ɗin kan ya ce shan giya eh. halal ne bayan kowa ya karanta ƙarar a ƙur'ani Allah ya ce giya haram ne malaman duniya sun haɗu abinda Allah ya ce haram ne in wani ya kalle shi ya ce halal ne hmm. ya fita musulunci Salamu alaikum jama'a ku yi hakuri network ya ba mu wahala ku yi hakuri gashi mun sake dawowa to bismillah shehi ku yi hakuri network ya kase wallah yau gashi na ya bamu wala ya kase gashi zai dawo bismillah kana ji sarki na'am na'am shehi na eh, eh, ya dawo ya dawo farko gaskiya eh kana ji sarki na'am na'am to sai aka samu wani yaro ya ce shan giya halal ne to shin yanzu za mu zo mu ce kai wane kai kafin yin in an tambaya mu ce me dalili sai mu ce ai saboda ya haram ya halatta abin da Allah ya ce haram a sai mu ce wannan aikin da yayi mhm. abin da Allah ya haramta ka ce halal ne kafin ne amma shi ba za mu ce masa kafin ba sosai na'am sai idan sharaɗi ya cika babu mani'u wanda yana daga ciki dole a duba a gani na farko jahili ne idan jahili ne to yana daga cikin abin da ake wa mutum uzuri a kansa akwai jahilci sosai shi a koyar da shi na biyu an duba magani akwai shubaha a ciki ko babu na'am kayi akwai wani abu da ya rike a sa yana kallon kamar dalili ne bayan kuma ba dalili ba ne hmm. sai idan an masa bayani sannan zai gane a ashe wani abin da nake ganin kamar mutane ashe ba ma hujja haka ne wannan gaskiya ne na'am ka na'am a zamanin na Umar aka samu wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ita ce fatawar da yake bayarwa yace babu laifi inda kana da imani kana da takawa zaka iya shan giya ba komai ah. shi shi wannan malami shi ba ma malami ba ne sahabi ne na annabi sahabi masha Allah na'am yana wannan fatawar a zamanin sai na Umar aka kira shi aka ce me yasa dalilin da kake wannan fatawar hmm. sai ya ce ai Allah ne ya ce laisa alal na amanu wa Sani salihati junahum fi ma ta'im ai babu laifi ga wanda suka yi imani suka aikata aiki mai kyau cikin abin da suka tantana na gida idan mattaqu wa amanu in suka yi imani suka yi taqwa wa amilu salihati suka yi aiki mai kyau thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa hasanu wallahu yuhibbul muslimina kana ji na'am kaga anan wajen ya dogara da dalili da aka tashi masa bayani sai aka ce masa a'a wannan ayar da ka fahimci ba haka take ba hmm. Allah ya ɗauki matakai ka kaza kafin da haramta giya mataki na ƙarshe ne wannan wajen haramcin lokacin da Allah ya ce aka ce ka duba ayar ba ya ayyuha na amanu inna khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu sun min amali shaytan fa'ajita ni dubu ku nisanci shan giya da Allah kun tuku runa da wannan aikin Lallai in kuka yi hmm. sai aka fara masa ishara cewa kenan duk wanda bai nisanci waɗannan abubuwan ba ba zai rabauta ba sannan aka ce masa inna ma yuridu shaytanu abinda shaytan yake nufi an yi ki a bayyana hukumar adawata adawata wal bagda na aukar da gaba da kiyayya fil khamr wal maisir wa sabbi an an dhikrillah wa an salata fa hal antum muntahun sannan aka ce musu a Allah wa atiqur rasul wa hadaru wa in tawallaytum fa alamu anna ma ala rasulina al balagh to wannan aya ta sauka sai sahabbai suka zo suna wa annabi tambaya ya rasulullahi ya hukuncin ɗan uwanmu da suka mutu a makka da a nan madina kafin harancin giyan nan ya sauka me matsayinsa a gurin Allah Shi ne sai Allah ya ce musu laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahum fi ma babu laifi da wanda suka yi imani suka aikata aiki mai kyau cikin abin da suka ɗanɗana na jiya kafin Allah ya saukar da haramci. Ka ga yanzu an masa izalatu shubaha. Na'am, na'am, na'am. Wannan shi ake ce masa izalatu shubaha. Hmm. In akwai wata shubaha da mutum ya dogara ita a gusan masa da ita. Wannan yana daga ciki. Sai hmm. da haka wannan na faɗa maka maganar da ya faɗa ne akan abin da ya shafi ɗin hmm. sannan ya yi magana akan mala abubakar gino da matsalar iyayen annabi wannan na ba da amsa akan wannan ba sai na maimaita ba hmm. mala bakar hmm. giro ya girme ni a tafiyar sunna kuma ina da alaƙa da shi a matsayin na gaɗa da ni ba malamin ka bane ba malami bane da ma'anar wanda na zauna a gabansa na yi karatu amma ina alfahari da shi a matsayin shugabana hmm. wajen tafiya ta harkar addini wanda ya gabace ni Wannan shi ne abin da ya faru. Hmm. In an ce malami da ma'anar wanda yake shugaban kami ta hanyar tafiyar addini, kana girmama shi a matsayin jagora. Ba malami wanda ka zauna a gabansa kai karatu ba. Wannan kenan. Sannan ya yi maganar malam mai kwano. Eh. Wani malam mai kwano da ya faɗa ni ba ni da wata alaƙa da shi, alaƙa ta kusa kurkukanin sami. Ban ma da alaƙa da shi. Na'am. Na'am. Sannan a ya yi magana kan abin da ya shafi a da zala jalingu eh. wanda a lokacin da yake magana a nan wajen yin hmm. mutumin da ya san abin da ya faru akan matsalar da ta jana jalingu abin da suke yadawa cewa da ta jala ya faɗa eh. wala yanke shi suka yi ya faɗa irin yadda suka ce wai ibnu taymiya daga ɗaya yake ɗauko maganganun amma fa karka manta a nan na zo na ga littafi na faɗa sun ce wa sai da na alisauru sai suka ce maganar ba ta tabbata ba ne wasu wanda a na so in tuttura maka wasu bidiyoyi ma a nan wajen akwai ɗaya daga cikin malaman su wasu kushin mari yana cewa jahilci ne kawai to me dan an ciro sai na alisauru ba ba ku gane abin da ake nufi ba ne sai saboda haka su a gurinsu ya halatta malamai ya kuri a bidiyo din dr jali jalingon nan an dace ne amma na kamar bidiyo na da yawa ko akan wata bayan tafsiri ya kai awa ɗaya da wani abu a tafsirin abin da ta zane jale yake nufi shi ne eh. duk hadisan da shi'a suke amfani da shi hmm. wajen zagin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin barin faɗa maka masu zagin sabon ba nau'i wajen hudu ne duk yanzu muna fama da nau'i ɗaya ne a nan yankin akwai kawari. Hmm. akwai nawasib akwai mu'tazila akwai shi'a duka yan zagin sahabbai kenan duka suna zagin sahabbai na'am a sai yake cewa duk hadisan da yan shi'a suka dogara da shi wajen zagin sahabbai to shi ne hadisan da nawasu suka dogara da shi da kawari wajen zagin wasu daga cikin mahalin baiki. Na'am. To sai yake ɗaukowa ga irin maganar da kuma suka faɗa hmm. a kansu, amma kafin wannan fa da ya faɗi cewa shi ga aƙidarsa dangane da sai da na alai mutumin kirki ne hmm. sahabin manzon Allah ne kaza kaza kaza kaza kaza ne hmm. Kariya? Na'am. Wanda da na san haka ne da na yi ƙoƙari na binciko maka. Eh. Amma cikin ah, wanda suke sauraron mu. Ka taba kawowa, ka taba kawo muka amma ina tambayan ka ne saboda jama'a ka san kuma hankalin jama'a daban. Amma shari, wani abu da difference between da masa audio din nan da aka yi da aka ji a bakinsa a sa yana cewa duk wanda zai zage sayyidina umar da sayyidina ali kai ma ka zage sayyidina ali bakin wani kaza kai ma ka zage sayyidina ali to da what is the difference tsakanin wannan magana da kuma maganar da Sheikh Abdul Jabbar yake da shi ma ake cewa wai shi ma an datse masa maganganun shi wani abu ne bambanci ai suna da bambanci suna da bambanci da na kuwa in ka lura a nan wajen kan lura da kyau ka gani za ka ga duk maganar wani da ni zan sa in ce ka kunna hmm. ban taɓa sa ka ka kunna maganar wani wani wajen ya ce ne maganar nan ga cikakkiyar da dafin ta na sa a kai daya da biyu in ka tuna akwai ranar da mala alkalami ya zo nan yi magana eh. da mala abokar gumi wallahi na tuna a take a take to shi hmm. ya daina cewa an dace ne ya bari sai da ya samu cikakken eh. sannan ce an dace gaskiya sai zai wa mutane na'am an dace maganan ne na'am na'am na'am na'am so kaga nakan yi kokari wajen yi wa masu hatta wanda na saba da shi adalci hmm. wajen da an tako magana in na san cewa ba haka magana take nufi ba. Hmm. Eh? Ok, wato shi da ta jali gaskiya ba haka yake nufi ba. amma shi mala dujaba shi mala dujaba shi ake nufi eh ok ko Allah zai sa an gama ganin kafin mu abin nan wataƙila in turo maka duk da abin zai iya ci mana lokaci na'am in turo maka hmm. sai a saka mutane su ji daga ɗin ke fara maganin na'am kana gane ya na'am na'am na'am to yanzu mace ma haka ne cikin abubuwan da kaga hatta ina ganin ga wanda za su zo su duba ya taɓa yin program ba hmm. a tibla fm awa biyu kan matsalan nan tare da babban malam don Allah idan mutane suna so su yi masa adalci su koma ya yi program a tibla fm gaskiya ne gaskiya ne Na'am, ranar da muke shi kuma awa biyu da minti sha bakwai da sakon sha biyar a Dubla FM. Na'am, gaskiya ne. Gaskiya ne. Ya taɓa yi. Eh, Ikin a can ne in kaji, da mm. ya yi kaga na yi rafin da inda ya yi. Eh. Program ɗin ko? Na'am. Cikakki akan wannan aka inviting ɗin shi ya zo. Kuma wannan rana, wannan rana da yi wannan magana rana ta kuma kana nan kana nuna cewa kamar ba haka yake nufi ba. Wannan rana. Su koma za su ga abin da ya faɗa mm. akan abin da ya shafi wannan matsalar ya tattauna a kanta a cikin wannan program ɗin. Kaga na yi sau da haka amma kowai da tare da ya faɗa wanda na tabbatar da a jibla aikani Dr. Ibrahim Jara Jalan ban taɓa zagi Aliba kamar kamar yadda suke ikirari. Mm-hmm. in an ji haka za a gani to amma abin da nake cewa wa'annan maganganun yanzu da muka karantu yanzu a littafin shi'a an ce wa sai na ali sauru an ce masa dabbatu arzi daya an ce masa shi ne kudin zuma. to mai sani da wa'annan kalmomin yabo ne ga sai na ali sannan ya kawo maganar da ta hamar gumi wanda kowa ya san matsayi na a nan shafin a kan matsalolin da ta hamar gumi kowa ya san wannan wannan bai bukatar shi ma sai na maimaita a kan shi sannan ni da ta hamar gumi ba malami na bane bai taɓa karanta da ni ba sannan ya yi magana cewa gwamnati ta ɗauki sai kana ganewa? na'am shi da muka ce abinda yake ta tuhuma har ya kawo maganin cewa wai menene wai gwamnan kano bai faɗa ba ya ce wani ma ya faɗa ya ce an bar na kaduna ya karfi ba za su bar na kano ya karfi ba ai shi yana nijar ne ba najeriya yake ba najeriya shigowa yake ya fita amma ya san yadda ake bin doka da uda a nijar ka a yi a najeriya amma in yana ganin karya ne abinda su 'yan najeriya suke kwatantawa na yiwa wa doka karancin yadda da yi a nijar yadda yi Halwa? Mhm. Sannan kuma na faɗa na ce maganarsa ta ci karo da tasu su ‘yan kogon su yana ai suna kiran bandoji suna ce masa gwamna mai adalci khadimul islami wal musulmina. <laughs> Yawwa. Amma a an zage shi fa. a Ajiye fa an zage shi ya yi zage shi eh domin a ai na ga mutane na ce ina nufin kamar kwanakin baya ai yan asabar kafi sun zage gwamna ganduje cewa baya da amma ai yanzu sun yarda cewa gwamna mai adalci ne na'am shi ya yasa yanzu suna iya zagin ma'auya amma ba su su gwamnan kano ba Ah, saboda a ba mu gane ba su fito mana su gwada su gani sannan ya yi magana cewa idan asali zagin wato sahabbai shi ne addini shi a waje hana su ina so ya fahimci akwai abin da ake ce masa defamation of character a Najeriya. Ko da Najeriya ta bayar da dama cewa kowa ya addini shi. akwai ababen da idan wasu na girmama shi ba ta kuma yarda cewa ka ba abu ba in abin zai kawo rashin zaman lafiya a ƙasa. Na'am. Kayuwa? Na'am. Sannan duk wanda suke ce maka yana da dama yana ɗan ƙasa ne addini. Dan Boko Haram su ba 'yan Najeriya ba ne? Sosai. su kuma addinin su kashe mutane ne su aka suka fahimci addini na'am to me yasa ba su tsoron sun ce maka ba su ma yan Najeriya ne a ba su dama su yi addinin su a haka tunda haka suka fahimci addini sai dai su yi shaboyi eh sai dai yan boko haram su yi shaboyi kenan su ma yan kasa bane su ma yan kasa ne na'am to me yasa ba su zo sun yi kiraye kiraye ba sun ci a bar ɗan boko haram su addinin su wanda suka fahimci su ai suna ƴan ƙasa ne suna da ƴanci me yasa saboda wannan addini ne ta da zaune sai ba wanda zai da wannan addini addini da kana zaune baka ci ba baka sha ba wani zai kawo maka farmaki to in ko haka ne ka ga maganin cewa al'ada kowa addinin da ya ga dama yana da ƴanci ba magana ba ce wacce take alal umu a'a da aka ce an sa duka kowa ya abin addinin da ya ga dama to akwai kuma la'akari dukkan abin da yake rumus ne na wasu mutane da suke girmama shi da a yadda kai a takin ɗin yake ya fita daga doka na fatanci zane wanda zai hargitsa mutane ya kai zuwa ga tashin hankali. Eh? Na'am, na'am. Yau idan dai shi a fahimtarsa cewa abu sai na abakar ya yi ba daidai ba, tare da sanda zai bayani da mutuntawa da komai ni kuma ina zuwa in ce ga daidai nan amma wanda ya zo ya ce abubakar ɗan kuka ne mara mutunci ne ya zazzage shi kaga ba magana yake ta cin ba magana ce ta cin mutunci ai mhm. ka lura na'am to irin wannan kaga ba zai taɓa yiwa ba gaskiya hmm. sannan ya yi magana cikin maganganunsa ya kawo magana malam bello ya bu kalura mm-hmm. sannan ya kawo maganan cewa al na lokacin da ka tambaye shi akan matsalan abdul abin da yake zuwa ya fassara inna ka tambaye shi kace shin wannan abin yana cikin littattafan sunna na'am ai kaga bai baka amsa na cewa eh akwai a ciki sai sai maka shi ba lauyan Abdul Jabbar bane ba ya zo bane ya kare shi duk abin da ya faɗa duk sai da daidai ya kare shi na'am haka ya faɗa dan mai saboda ya san tabargazar da tabargazo duk wanda ya zo ya ce abin da ya faɗa zai kare shi abin da ya faɗa eh haka ne akwai abin to shi kenan muna nan mana muna jiran mutum Allah ya kawo shi insha Allah gobe na'am yawa hmm. gobe ne ko eh, sannan magana da ya faɗa ya ce su a wajen su hmm. ba su da wani littafi sahihi eh haka ya faɗa ya faɗa haka na'am wai su ba su ce abin da ke cikin ba wani littafi da suka ce a gurin su na in ba haka ya ce maka ko na'am idan za ka tuna na bugu waya na ce masa shin akwai malaman shi'a da suka ce duk abin da ke cikin littafin usulul kafi ya inganta ku eh. na wasu ta wannan tambaya ko ban masa ba kai wannan tambaya to kana iya tuna wata amsa ya bayar Eh, ya ce wai ko akwai wani malamin su wai ko shi ya ya a eh, oh, ah, wai su eh ko a ah, ya yi magana ya ce wai su abu na iya ya inganta wai yana su ana ganin kamar ya inganta a yi ba inda bai yana taba janibin manzo Allah kuma yana taba janibin suna iya su saki amma abinda wai zama ma da ifi ba su aiki da wuta inda sun ga yana da kyau suna iya su kama su yi aiki da ita to abin da yake faruwa sarki shi a taka su gida biyu akwai shi da ake ce wasu usuliya akwai akabariya kama gobe idan ya zan tambaye shi shi yana wani bangare ne kuma dukkan bangaren da ya da amsa yana nan aiki ya bin shi na farko dai su ne shi'a usuliya su ne waɗanda suka ga ahalis suna wajen aka hadisi da raunanawa hmm. akwai wani bidiyo da zan fara turo maka na wani babban malamin sa ana ce masa wasu kushin mari ya ka ga yana tabbatar da cewa su a gudun su duk abin da ke cikin usulun kafi ya inganta kuma ba ma shi kadai ba duk abin da ke cikin usulun kafi ya inganta duk abin da ke cikin usulul kafi ya inganta kuma nan ina tabbatar maka na tanadi malamai da zan iya karanto maka maganganun su da suka faɗa haka hmm. na farko kaga a wancan lokacin na faɗa maka na ce suna da littattafan da ake ce musu bus samaniya eh kai magana ka na'am to wanda a kaga ga sunan a bayana ta'zib al-istibsar eh. al-kafi man la haɗu al-faqih na'am wannan sune al-kutub al araba. ɗaya daga cikin manya-manyan malaman su wanda ya rasu hijira a wannan wannan malamin hmm. ne kaga ne littafin sa na farko ko na'am to wannan malamin nasu aga ba zattun nan at-taharani da ya tashi sai yake cewa alkafi da ya tashi sai yake cewa huwa ajallul kutub al-arba al-usul al-mu'tamada alayhi littafin usul al-kafi shi ne mafi girman littafin cikin littattafan nan guda uku da ake dogara akan shi mhm. sai yace lam yuktab mithluhu man manqul min alir rasuli ba a taɓa rubuta irin sa ba cikin abin da aka nakalto na ilimi daga iyalan gidan manzon Allah yace listika listikatul islam Muhammad bin Yaqub bin Ishaq al-Kulayni ar-Razi wanda ya rasu hijira ɗin uku da ashirin da takwas. In ka duba littafin sa al-Zari'a ila tasani shi'a a shafi na ɗari biyu da arba'in da ainihin wato ba biyar a mujalladinsa na sha bakwai ya yi wannan maganan. kenan ka ga maganin cewa yan shi'a ba su da wani littafi ingantacce ka gane magana ce daga sashen wasu yan shi'a ba da shi'a ba ne suka yadda da wannan sannan magana ta biyu ga abbas al-kunni shi ma yana faɗar irin wannan maganar a cikin sa al-kunna wal alqab a mujallar 3 a shafi na 94 ya faɗa يأتي هو أجل الكتب الإسلامية وأعد المصنفية والذي لم يقبل للإمامية مثله قال محمد أمين يكاو السرابادي في محكم فوائده سمعنا عن مشايخنا وعلمائنا أنه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازي أو يدانيه ba a taɓa rubuta wani littafi a musulunci ba suka ce wanda ya sai kafaɗa da kafaɗa da usulin kafi ka lura ka ga malami na nawa kenan na kawo malami na biyu abbas al-qunni hmm. sannan in ka tafi muhammad sadiq as-sadr ya faɗa yace anna shi'a wa in kanat mustami'a hmm. ko da yake in shi'a ko da yake sun haɗu ala anna itibar al-kutub al-arba akan lura da littattafai guda hudu wa qa'ila tana mai faɗa bi sihhati kulli ma fiha min riwaya cewa duk abin da ke ciki na ruwayoyi ya inganta wannan shi ma ya zo a cikin a shi a ɗinkin da na kawo. Sannan a Abdul Hussein Sharafuddin mai littafin almuraji'ar shi ma ya yi magana yake cewa a hasan ma zuni amina an kutubu da arba allati hiya marji'u al-imamiyya fi usulihi wa furu'un min al-masdar al-awwal ila hadha zaman littafin da aka rubuta bayan waɗannan guda uku sai usulul kafi hmm. tun daga zamani na farko har zuwa wannan zamanin mm. wanda yake cewa mm. wato usul eh. nan tana da ƙarfi sosai tana da ƙarfi alkafi da misar wa وهي الكافي والتعذيب والاستبصار ومن لا wa الفقيه سيتي وهي متواترة ومدامينها مكتوب بصحتها yace waɗannan littattafan fa ta zo mutawatirai ne sannan an yanki duk abin da cikin waɗannan littattafan guda hudu ya inganta sai yake walƙatu a ƙaddamu hawa a azamu hawa a hasanu hawa a ƙaɗanu ha wannan ya yi ta cikin littafinsa sa almaraji'at na'am kana ganewa na'am na'am na'am to yanzu haka nan ma shi a littafin ainihin wato mustadaratul wasa'i ya irin wannan magana haka nan ma idan ka biyo alhurri hurr amili a littafin khatimatul wasail ya irin wannan maganan haka nan babban malamin su Muhammad Salih Al-Airi shi ma ya irin wannan maganan a littafin maqalid maqalid li Muhammad Al-Airi ضمن كتاب الوعدة الإسلامية الشافي na ɗari biyu da talatin da uku ya yi irin wannan magana haka nan Muhammad Jawari Mugniya hmm. shi ma ya yi irin wannan maganan a littafinsa matsariki muhammad zawadu mugun ya a shafi na abu da sittin da daya ya irin wannan magana to maganar wani yanzu ya ce wai a'a su ba su da wani littafi ingantacce yanzu da aka ka kulle magana wani littafin da na taɓa duka yanzu sunan su a suka aka gani da yake cewa بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في صلاة صوت الناقد عنوان حلقتي لهذا اليوم الشيخ واثق الشمري يجدد دعوته على أن كل ما في الكافي صحيح أو أن كتاب الكافي كتاب صحيح أخوتي الكرام أحبتي استلمت رسائل كثيرة جدا على نفس الموضوع وهذا هو السبب الذي جعلني أن أصور هذا المقطع المستعجل أخوتي الكرام لا تكتبوا لي أن هذه الرواية صحيحة أو غير صحيحة ولا تكتبوا لي أن الكافي صحيح أو مش صحيح إرادي موظف فقط على مود هذه الأسئلة أخوتي الكرام لم أأتي لكم بقضية من المريخ كتاب الكافي كتاب صحيح الذي يحتج علي برواية لا يقول لي هذه صحيحة أو مو صحيحة أو صححها فلان صححها بالبصل كتاب صحيح كل ما فيه أنا ملزم به كتاب مقدس كتاب يفضح أبي بكر وعمر وعائشة ويبين أنهما في الدرك الأسفل من النار ويبين عز التشيع وعز علي وأولاده المعصومين والحقائق التي طمتها ألف أعداء الله عز وجل وأعداء المعصومين عليهم السلام من الشيعة الذين بثوا علم الأصول في هذا في هذا المسار وأضعفوا التشيع بسببه أخوتي الكرام كتاب الكافي وكرر كل من يشكك في كتاب الكافي بدلا من ان يتحدث هنا وهناك النساء ليبرز وليناظرني اما المناظرة تكون نوعين في اثبات صحة الكتاب بما هو ككتاب وفي مناقشة روايات الكتاب ليطلع لفد عشر روايات يستنقذه ويقول شيخنا هذه العشر روايات ابعثها لك سنتناظر في إثبات صحة تلك الروايات على رأس وعمامه وبدونه اخوتي الكرام كتاب الكافي معجزة الأئمة كتاب الكافي قول المعصوم كتاب الكافي قول محمد وآله كتاب الكافي يفضح أعداء الله كتاب الكافي عزكم كتاب الكافي نصركم كتاب الكافي ذلة أعدائكم كتاب الكافي يصغر النواصب كتاب الكافي عملوا على على ألف سنة لتضعيفه ولقتله لأن فيه فضائح القوم ونصرة لمحمد وآله وأخوته الكرام والقصة طويلة فأكرر وأجدد لا تكتبوا لي لأن هذه تعبت أنا من هذا كتاب الكافي كتاب صحيح كتاب مقدس روايات المعصوم قطعية الصدور عن المعصوم ما في كافي المعصوم تحدث به كل من يريد يكتفي خليه يرجع الى هذا الملف ولا تكتبوا لي تعبت انا من هذا الموضوع واسال الله ومن يريد يناظر بهذا انا بخدمته فلا تعبوني اخوتي الكرام احضر اناقض معكم هذا الموقف اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته آه، السلام عليكم شيء بس mun منجي أنا بندي كيف amma abin da ke bani mamaki na kake samun wa'annan video video saboda kullum kana karatu ka tashi nan ka je kana karatu ka kuma ka tsari kuma kana karatarwa kuma cikin dare duka kana kira na ba kai bacci ba kana nazari kana kira na cikin dare amma na kake samun wa'annan videos gaskiya abin na ba mamaki kullum kana da irin wa'annan videos videos kana samun lokaci da kaje kana kallon videos kai ka ce domin na rasa lokacin ka dai gaskiya kana ga kira na mu sha kamar awa ɗaya awa biyu cikin dare ka ce ka gama nazari kenan kuma cikin dare wurin ku zai kamar karfe biyu eh, karfe uku za mu yi magana har eh, a salatu na kake samu wayan nan malam yanzu kaji ya faɗa ya ce usulul kafi kitabun muqaddas ko na'am to sai ka zuwa ka gani ai za ga irin yadda shi wancan bakan sarkin baka yake sun ce rawani da shi da sarkin baka din ba san ma ya fi rawani ba <laughs> na'am na'am <laughs> to Allah kana gani ya sarki na'am na'am to yanzu dai ka ga shi wannan dan shi a ne dama ce duk wanda zai yi munazara da shi na'am a shirye yake zai yi munazara da shi in dai baka yadda cewa wato ne kaji wato da abin da ke cikin shi bai inganta ba hmm. kaji kitabul muqaddas yake ce ne da nan fa ina da bidiyon da hatta malamai shi'a da suka ce littafin usulul kafi idan an nemi waraka da shi in an shiga cikin wata matsala aka roƙi Allah da shi Allah yana warkarwa lokacin Qur'ani na'am na'am kaman Qur'ani yanzu kunna bidiyo na biyu eh. da na tura maka Yasir Habib zaka ji me yake faɗa akan usulul kari. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما رأيكم شيخنا بمحمد باقر البحبودي صاحب كتاب صحيح الكافي تفضل شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه الرجل ذو خط وكتابه آه الذي يعني أراد يجعله حسنة من حسناته انقلب إلى سيئة من سيئاته إنجاز التعبير ولذلك اضطرب حاله فأعاد تسمية كتابه من صحيح الكافي إلى زبدة الكافي لماذا؟ لأنه تعقب بأخطاء يعني ارتكبها في هذا الكتاب ضعف كثيرا من أحاديث الكافي الشريف والحال أنها معتبرة فوقع في حرج أمام الأوساط العلمية فلذلك اضطر في طبعته الثانية للكتاب أن يسمي كتابه زبدة الكافي بدلا من صحيح الكافي هذا المسلك للعلم لا يغني ولا يسمن من جوع يعني أن واحد يطلع على الطلعة ويقول تعالوا أنا أسوي مثل المخالفين شلون أكون صحيح البخاري شلون أكون ما أدري صحيح مسلم او الالباني مثلا الالباني شنو كان يسوي يروح ينقح إيه، احسنتم يختار يعني مثلا سنن ابن ماجه مثلا يروح يالف كتاب صحيح ابن ماجه على اساس في نظره هو ما هو الصحيح ويجعله كتابا كانه اصبح كتابا مرجعيا هذا السوق عند المخالفين ماشي هذا السوق الضعيف هذا ماشي عندهم احنا اللي عندنا غير شيء نحن لسنا آه، حشوية وعباد أسناد إلى الحد الذي يجعلنا يعني نفرط أو نفرط لا احنا عندنا موازين علمية كثيرة ينظر إليها للحكم باعتبار رواية ما المدار هو على الاعتبار لا على الصحة السندية فقط الصحة السندية طريق من طرق شتى للحكم باعتبار الرواية المدار هو على الاعتبار على وثاقة المروي لا وثاقة الراوي وثاقة الراوي ننظر إليها نبحث في الطريق لكن أيضا ننظر في الرواية بذاتها فيما تضمنته أن لها شواهد أن لها معضدات أن لها آه، يعني مقويات أم لا وأحيانا رواية قد تكون صحيحة السند أيضا لكنها مردودة لا نعمل بها لأن في لأن الوثاقة في المروي في متن الرواية هذه الوثاقة مفقودة فعلى اية حال هذا الكتاب ليس كتابا يعني آه، يمكن أخذه بالاعتبار أو الاعتماد عليه ومؤلفه كذلك يعني ذا خط فيما صار Masha Allah mun ji shi. A gurguje. Na'am. Kaji abin da yake faɗa akwai wani malami a cikin su ana ce masa Muhammadu Bakir da Abudi. Shi Muhammadu Bakir da Abudi ya ɗauki littafin usulul kafi. Usulul kafi yana da hadisi wajen dubu goma sha shida da ɗari biyu. Da na faɗa maka na maka maganan hadisi ya inganta ko bai inganta ba. Yaushe aka fara shi a shi'a. Idan ka lura akwai tambayar da nan taba malam Ismail a nan wajen da maganar sallah. Na ce ya faɗa mana hadisi sharaɗin ingancin hadisi a gurin su. Sannan ya faɗa mana hadisi da ya inganta da siffar sallar annabi. Ba na tsammanin ya amsa wannan tambayar. A ba mu samu ba mu ji haka ba mu ji amsa ba. Ka nuna? Na'am. To, na biyu yanzu ka fahimci cewa malamai shi a akan littattafan su sun kasu guda biyu na'am na'am saboda gaskiya malam ɗayar ya zana abin da eh gaskiya malam ɗayar ya zana nuna mana cewa wani zage-zagen sahabbai wasu ababa a eh. kurci ne amma imam Ali bai gwada musu ba to amma shi nan kai ma ka zo ka karanta mana to ba ma sahabban ba sunan sha ma na zagin shi imam Ali da kansa da wasu sunan nake na'am kare na'am To, yanzu ka fahimci cewa sun kasu gida biyu a kan littattafansu, wasu na tafiya a kan cewa duk abin da ke littafin su ya inganta sun yarda da shi, wasu na tafiya a kan cewa duk abin da ke littafin su bai inganta ba su yarda da shi ba. Na'am. Ka lura? Na'am. Kuma kuma dama littattafan mu dama guda biyu ne kawai aka ce sahihai, Bukhari da Muslim. Kila goma ba su da wannan sharadin. Hmm. kana ganewa sannan idan an ce hadisi a bukhari da muslim dan an ce bukhari sahihi ne ko muslim sahihi ne ba shi ke nuna cewa ba duk hadisin da ke cika ba ya cika sharaɗin inganci a'a shi yasa akwai dalilin yasa an mutum ya zo nan kake jin ina tambaye shi in ce ka san sunan da imamul bukhari ya sa ma littafin shi ai gane sarki na'am idan muka dawo ɓangaren waɗanda suke cewa su kuma suna karɓar inganci da rashin inganci abin da sa ka gana wata magana ta farko wallahi tallahi addini ingantacce ma ba za a same shi a gurin in shi'a ba addini ingantacce ingantaccen addini ingantaccen addini wanda za a bauta Allah da shi ba za a same shi gurin in shi'a ba bari baka misali yanzu kaɗan kwaya ɗaya hmm. yanzu ka san a cikin sakalai ne hadisin da za ka ji suna yawan maimaita ya ce annabi ya ce yanni ta da kuɗin kuma ne ma in ta masabtu bima da za ku ake na kitaban lahi wa itarafi ka san cewa wannan hadisin idan da ta fuskar ka'idar su za a ga ta ilimin hadisi hmm. yan shi'a ba su da hadisi ko da inganta a wannan janabi ba za ka samu ingantaccen hadisi ba su in ka dawo cikin ahalin sunna da aka samu hadisin bitir sharaɗin inganci a wannan labarin na'am na'am na'am ka gane mhm. idan ku akwai to wani yanzu ya faɗa mana sharaɗin karɓar inganci a wajen su na hadisi sannan su ya ɗauko mana a littafi kaza mm. ya ce ga shi a littafi kaza ya inganta da sanadi ingantacce a gurin su idan ka ɗauki littafin wannan usulul kafi na ce maka yana da hadisi dubu goma sha shida ko da ɗari biyu ko da ɗari da tasa'in da tara akwai shi wannan ba abu gidan da wasu malamai da suka bi ka'ida ta cewa za su inganta ka san cikin hadisi dubu goma sha shida farki? ka san cikin hadisi dubu kusan goma sha shida guda ɗari biyar da saba'in da biyu ne kawai suka inganta dubu goma sha shida saba'in da biyar kawai da kai ɗari ba ɗari biyar da saba'in da da biyu ɗaya akwai al'ahadisul hasana hmm. Guda ɗari da arba'in da hudu akwai al'ahadisul masuɗa hmm. guda dubu ɗaya da ɗari da sha takwas akwai al'ahadisul ƙawiyya guda ɗari uku da biyu hadisan da waɗanda suka ce sun yarda da inganci a shi'a hmm. akwai hadisai sun kai wajen dubu tara da ɗari hudu da hamsin da tamanin da biyar waɗanda ba su inganta ba Hmm. yanzu a hadisai dubu dubu dubu wanda suka inganta ko ɗari ba su kai ba a'a sun fi ɗari a hmm. cikin dubu goma sha shida eh. da ɗari biyu ko da ɗari da casa'in eh. da tara dubu tara da ɗari hudu da hamsin da takwas ba su inganta ba yau suka inganta dubu ɗaya da shida domin inda dubu goma ne dubu tara ba su inganta ba dubu goma dubu goma sha shida ne da dari biyu goma sha shida da dari biyu eh ko a cikin goma sha shida da dari biyu wanda aka bi isnadi aka ce wajen wa'anda suka ce dole a inganta hmm. domin shi ma suka shumari din nan zan tura maka akwai inda yake tsinewa ba habudi din nan yana cewa wannan ba habudin da ya zo ya ɗauki usul kadi ya ce wai akwai ruwaya da ta inganta ko ta ta inganta ba Allah ya tsire ni albarka amin to kai ya da zaka ce amin malamin shi'a ne zai ke tsine wani malamin shi'a ba a ya zo ya ma ke sai sai sai sai sai sai sai sai abin da zai tsaka ta jalibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai dole dole ka ba wayan jalibin annabi ba gabaki ɗaya shi ne bibiyi ruwayoyin eh ai sai abin da yasa ai kaga wayannan hmm. hadisan da ake magana ai da duk kai da kanka ai abin da yake karanta da mu kenan cewa irin wayan nan hadisai su ne hadisan da ke take janibi a nasarar sallam da shi malam da jama'a ya ce ba da matsala a kansu? Amma abin da zai baka mamaki akwai waɗanda na karanto a nan wajen. Eh. Har kama su ta haƙiƙin wajen ɓangaren sanadi sun ce ya inganta a wurin su. Oho, na'am. Amma ni yanzu abin da nake so in nuna maka wajen cewa rashin tabbas da ba'in shi'a ba su da shi a kan littattafansu. Malaman sun kasu gida biyu. Wasu na cewa sun tabbata, wasu na cewa bai tabbata ma. Oho, na'am. a daidai lokacin da al'imamul bukari da ake masa na ƙadifa mm. gabaki ɗaya cikin hadisai da ya rubuta wajen dubu takwas da wani abu tare da almukarrar waɗanda ake in ja a kansa fa da wani abu ne ba. Mm-hmm. Na'am. To wannan kuma ya rawaito a hadisi dubu goma sha shida ɗari biyu an zo an ce dubu tara da ɗari hudu da hamsin da takwas ba su inganta ba. Wato wurin dubu shida. Tare da ɗari hudu da tamanin da biyar. Wato wurin dubu shida da wurin tasa'in kenan ya inganta. Ai an fadi kenan. Ya inganta. Shi dai an fadi kenan. Yanzu da Bukhari da Kulani waye waye ya fadi waye ya haye. <laughs> Kaga Buhari ya haye kenan. a gaskiya buhari ya hana yanzu mu tafi magana ta gaba cikin maganganun da ya yi cikin maganganun da ya yi hmm. wannan matsalar akwai ta ya ce wai su ahlus sunna abin da ya dame su kawai hmm. shine su nakanto nassu hmm. su nakanto hadisi abin da ya faɗa kenan wanda a nan wajen na faɗa eh. na ce ba a saka hujja da me da ayar qur'ani da hadisi dole abu na farko sai an samu abin da malamai suke ce masa al-istidlal al-isbatu kai na farko abin da ka zo ka kafa hujja da shi ya tabbata idan ya tabbata sai kuma a duba al-istidlal kafa hujjar ka da shi shin wannan abin da ka kafa hujja da shi haka abin yake nufi kenan ka ga wannan yasa hatta ilimin usulul fiqh da tabbatarwar malaman su cewa su in shi a iyali ne ga ahli sunna wajen abin da ya shafi hatta ilimin usulul fikri hmm. to wannan yasa inda za mu shiga cikin wasu hmm. matsaloli za ka yi mamaki eh, amma shi abin da ba da mamaki ma kai eh, wani magana da zuka ce dan shi'a sai mm, zana littafi face ya shigo cikin eh, littafan sunna wato suna zuwa cikin littafan sunna ne suke riban hmm. wasu ababa suke shiga da shi shi da maganar mara mm. eh, ismail alfarma ya tabbata ke da saboda ya ce wai malluman ah, suna ke shigo musu da ah, ya sunan shi nan hadisai a cikinsu har da wanda ma bai ruwa ai da ma sarki sarki akwai asali abin da ta naka ne akwai abin da ba naka ba shigo da shi kai eh domin wai na nufin wai wani hadisan da ba su da gani da bambanci abin da nake so in bambanta maka amana ta ilimi yanzu eh. duk abin da zan ɗauko in reference da shi in ba na sunna ba ne hmm. daga shi a zan ɗauko ya kamata in faɗi littafin da na ɗauko shi da shafi da komai eh. mai karatu yana zuwa na san cewa wannan matsalar daga ina na ɗauko ta a cikin littafin shiya a cikin littafin shiya na ɗauko ta hmm. to wannan matsala tana da bambanci da ruwayar hadisi okay amma eh, eh, wannan da ake karanta munan ba shi cikin irin hadisan ɗan sunna da shi ma na Ismail ke wura an shigo musu da ana shigo da shi okay wato wato okay wato wato wannan littafi wannan maganganu idea ne na ɗan shi'a ba ruwan shi ba shi ba sunna ba ba wani wannan magana da ya faɗa yayin ka ne kawai don ya kuɓuta daga abin da na bujuro masa da shi oh, kana ganewa wannan kuma maganar da na yi maka ita na yi maka ita ne don in nuna maka cewa mm. ahalus sunna sun wadatu mm. suna iya yin addini ko babu littattafan shi amma in shi'a ba za su iya gina wani abu abu mai kyau ba dole sai sun kyau littattafan sunna Don malaman sunna ne suka yi addini da masu suka abin da annabi ya ke. amma shan kar covid ya kuri shehi na shi ya kuri kamar kan da malam Ismail ya faɗa cewa kamar ɗan sunan malluman sunan da in suka gaji da sunna suka gane eh gaskiya a ke da gaskiya a ke da gaskiya shi su shigo shi'a in suka shigo shi nan she su duba irin wannan gurbatattun hadisan da ke shi nan she su kawo musu suna ba da kwatanci she a gana fama kaga yau ka? sun ka ka nuna mana cewa kamar a'a su da kansu ke zuwa ba wani malami suna da ke kawo musu su da kansu ke zuwa abin da kule ni ya yanzu eh. shi kule ni ya taba yin shi'a ne ya taba yin sunna ne ya tafi ya dawo shi ya sa yaran rubuta abin da ya rubuta cikin usul da kafi? Hmm. Bari faɗa maka ya yi wannan magana na shi mara Ismail din ya gudu kai. Ya hunta daga abin da zai ciro mai shi. Na'am, na'am, na'am. Tunda ai in ka da farkon matsalar. Hmm. Ai ba ma sa nuna wa mutane akwai waɗannan matsalolin a littattafansu. Nuna suke yi littattafan sunna ne suke da matsala. Oho. da muka fara fito da abin ne shi ne dan ya gudu sai ya ce ai asali malam wane kaza kaza kaza kaza hmm. akwai ta bambanci tsakanin zamanin da ake ruwaya na hadisi da kuma akwai bambanci da yanzu idan zan faɗi wani abu kafa hujja in yi rafayar da littafin ka in ce ka faɗi wani abu suna da bambanci wannan gaskiya ne wannan haka ne wannan haka ne suna da bambanci suna da bambanci hmm. sai da aka yanzu aika ni yanzu hmm. na kawo maka ga wani malamin shiya yana cewa duk abin da ke cikin usulul kafi hmm. ya inganta wannan malamin yana da ran shi bai rufe ba inda malam Isma'il yana iya magana da larabci ya nemi hanyar da zai sadu da shi ya kira shi su buga muƙabala ya ce ƙarya kake ban yadda ba ko kuma a guri na ba da abin da ke cikin da kafi bane inganta insha Allah shai gobe in Allah ya mu zai zo amma bayan nan da zan tambaye ka insha Allah na make sure ni ma na tambaye shi wannan question shin in ka tambaye shi kaman kanta ya faɗa shin kana da hujja shayi kana ganin cewa kaman abin da ya faɗa ba gaskiya bane saboda eh, ba wani malamin sananne na sunna da kaga malam ismail ce in suka gane gaskiya shi su komo shi'a nan har ya tambaye ni wai na taba ganin shi'a da ya shiga musu sunna shi dai sunna suke shigo musu shi'a shi shin akwai malami sananne da kai ka sani kaga a ah, wannan malami sananne ne na sunna sosai amma daga baya da ya gane gaskiya shi koma shi'a shin ka taba ganin haka saboda ya tambaye na ce gaskiya ni ban taba ganin to abin da ke faruwa kenan shin akwai haka ana samun wasu ana samun wasu sun a haka yanzu kamar tijjani samawi wanda ya rubuta littattafai guda hudu shi abin ana da sunna da fasalu ahlar dhikr in kuntum la ta'lamun da la akunanna ma'a sariqin ai kaga da shi tijjani samawi malami ne kamar yadda ya faɗa yake shi a jami'ar zaitun yake karantarwa wanda bincike ya tabbatar daga baya ba haka bane amma asalin sa dan tijjaniya ne shi yasa ake ce masa tijjani samawi na'am na'am na'am okay shi ne nake so ka fahimci idan suka ce sunna ka tana da faɗi a gurin su muna ciki kuna ciki akare da haka yau idan ɗan tijjani ya shiga shi'a hmm. su a gurin sa ahalin sunna ne shiga shi'a ok, ok. ok, ok, ni ok, nufin nufin shi kenan kenan na'am kuma kai ka za ka iya faɗar da kasancewa suna da alaƙa da wata ɗariƙa a da eh. suna kan rayuwa da ma'anarsu suna kan sunna amma yanzu suna da intilami zuwa da shi'a shi abin da yake nufi na'am na'am na'am okay kale na'am shi na'am to yanzu ka ga na ce maka malamai sun ce dirasatul adilla dirasatul adillatul ulama min waje hanye na farko a sirbutu na biyu wa dilala dole sai idan nassi ya tabbata in ya tabbata sai kuma a duba cewa nassin haka yake nuni hmm. ahli suna ba haka suke ma qur'ani da hadisi ba ai dalilin da yasa na tambaye shi kenan hmm. nace ya fassara ayoyin nan guda uku yace shi ba zai fassara ba na zo in nuna masa cewa ya na hadda kuma ba haka nake nufi ba a'a yanzu da ni da kai an ba ma shakka cewa ya tabbata ku. a sun ba ma shakka to idan wani ya zo ya ga ayar waje daga ka ga nan Allah ya samu annabi wal iyadu billahi batacce ta halawu sai shigar da shi yanzu shin dani da kai muna musu akan cewa wannan aya ta tabbata ko bata tabbata ba muna da wannan musu a ba mu da musu sam ba tabbata ko eh, ta tabbata to abin za mu dawo mu duba sai mu ga istidlalu kafa hujjar dire akan ayan nan shin ayar haka take nufi ko ba haka take nufi ba sai da haka ba wai da mun ga abu ya tabbata ba kai sai mu zo kasa hujja da shi a sai mun duba waje dilala din me nassin yake nunawa idan nassin ba zai ɗauki abin da zahirinsa ya nuna ba dole sai an ba an zo an duba cewa to ga abin da nassi yake ainihin wato miji na'am na'am sannan idan ka lura a lokacin da ya tashi kawo magana na yi magana a wancan lokacin na yi maganan abu huraira hmm. har yake masa alhaji abu huraira na ce a'a wannan izgili ne kuma izgili ne ya ce fara hmm. to sannan ya yi sardin dalilai ya ta karanto littattafai a duba littafin kaza da littafin kaza hmm. wanda yawan littattafai zai nuna cewa kana da gaskiya wajen sardin su amma abin da nake so yanzu in rike da shi na masa tambaya kan isma dace ya kawo dalilin a da Sunna sai ya tafi sai ya je ya kawo aya cikin suratul azab wanda na dawo na ce ayar bi kawo ba cikakkiya ba ce rabi ce za ka yi tunawa sosai na'am sosai za ka yi tunawa zan tuna sosai to wannan ayar da na ce ya kawo rabi hmm. Ba kawo ta duka ba kaga da da ya tashi sai karanto ayan farkonta kayan ma ka dauki ayar daga inda ya karanto ko rabin aya bai kai ba domin farkon ayar wa karna fi biyu da ne ولا تبرزن تبرز الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة Inna الله ورسوله نعم إنما يريد الله da عنكم الرجس أهل banki. wata hira kuma ta fi hira yadda aya ta fi to da ya tashi sai karanto inna ma yuridu Allah abinda Allah yake nufi yuridu ba an kuma rijista dan ya tafi da dukka a kanku ahalin daiki ya kuma mutanen babban gida sannan ya tsarkake ku tsarkakewa sannan ta cikin littafin su da ahalin baitin rasulu yake ko sai bai ta ake nufi amma inda ma rigimar take kamar da na fara maka karatu ranan nan na'am su waye ahlul baiti eh ka ka ka nuna mu suwa gurin su ba matan annabi ba sa cikin ahlul baiti na'am ni kuma a gurin ta matar annabi bai baiti shi na'am a gurin mu a gurin mu dai kana ga eh a gurin mu mm-hmm. matan annabi ahlul baiti mm-hmm. to abin da ya faɗa a nan gurin abu guda uku mm. Allah madaukakin sarki ya faɗa kaga sai ce inna ma yuridu Allah abinda Allah yake nufi yuridu ba an kuma ruhi sa alal baiti ya tafi yadda datti akan kula ko mutanen babban gida sannan ya tsarkace ku tsarkacewa abu nawa Allah ya faɗa a nan wajen biyu ya tafi yadda datti akan ku sannan ya tsarkace ku tsarkacewa haka ne na'am to wannan ayar ce ake nuna cewa wani bai yin kuskure a kowa na kuskure banda annabawa to sai na ce mai ya koma cikin suratul amfani a farkon ta za ka ga Allah maɗaukacin sarki yana magana daga aya ta goma sha ɗaya ya ce izi yi shi kuma nu'asa ku tuna lokacin da Allah ya sa gangaɗi yake lulluɓe ku ana yaki sannan barci yana ɗiba ka gangaɗi kaga alama ce ta kwanciyar hankali ko na'am sai Allah ya ce amanatan minhu saboda aminci daga gurin shi domin an san dabi'a ta yaki dabi'a ce ta tashin hankali na'am amma saboda Allah ya sauka da sahabbai aminci a lokacin amma an da yaki wasu masana da yaƙi kaji ɗaya na biyu wa yunzil alaikum min as-sama'i ma'an Allah ya saukar da ruwa daga sama min tahira kungihi dan ya tsarkake ku da shi hmm. kaga a cikin waccan ayar akwai ta tahir a nan ayar akwai ne akwai ta tahir eh, na uku wa yuzhi ba an kuma da shetan. Allah ya tafi da zata akan su cantu da shaitan akan ku kaga akwai waccan ayar akwai akwai wannan kuma ayar inna ma yuridu Allahu yuzhi ba an kuma ta ahlul baiti kaga a nan ma akwai wayi ne ba an kori da shi kana akwai fitar da ka kaga abu uku ko na'am na'am ta alaƙa ne qulubikum na uku don Allah ya tabbatar da zukatan ku akan addini na biyar wai sabbita bihi al-aqdam dan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da dagadugan ku akan addini abu nawa Allah ya faɗa akan sahabbai na uku ke ga biyar Eh, na biyar ce a dubiyar Allah madaukakin sarki ya faɗa a kan sahabban manzan Allah a wannan aya ok na'am ka lura na'am na'am na'am ga shi kuma asa a lokacin da Allah ya sanya gangaɗi yana rufe ku saboda aminci daga gurinsa. Na'am haka shi abu na farko. farko kenan. Na biyu ya saukan da ruwan sama dan ya tsarkake ku da shi. Na biyu. Na uku eh. dan ya kafi da dattin dan akan ku. Na hudu don ya tabbatar da zuciyarku akan ya akan addini sannan na biyar wani bi al aqlam Allah ya tabbatar da dugadugan ku akan addini haka na'am na'am na'am amma tare da haka ka duba ka gani a waccan ayar abu biyu Allah ya faɗa yana magana akan mutanen gidan annabi a wannan ayar abu biyu Allah ya faɗa akan sahabbai wanda suka halarci yakin badar to amma sai suka zo suka ce kuma sahabban a cikin waɗanda Allah ya faɗi wannan akan su a yakin badar akwai abubakar akwai umar akwai usman sai suka ce mutanen banza ne oh, sai suka tafi kan sai suka ce kuma ma'asumai ne akwai cin karo ko babu akwai cin karo ba manufar da ne <laughs> ka gani eh manufar da haka ba zai iya kawo dalili ba sai dai ya tafi falsafa da haka mu aqidar mu tana nan a matsayin ta na daidai cewa babu wani mutum da baya yin kuskure cikin wannan al'ummar annaban ta ne kaɗai Allah ya tsare ba zai kuskure ba. Wannan ne shi ne tafiyar mu. Hmm. Sai da haka mutane su yi haƙuri magana ta ƙarshe da nan tsaya wani da ya bugu waya yake cewa an jingina wa sai na alzagi saboda an ce ya sha giya. Eh. Sai da haka wannan zagi ne ga sai na ala haka ne ko? Haka ne na'am. haka ya faɗa ta yana so ya sani cewa na farko dai yanzu sai na umar idan kana ba da labarin rayuwarsa hmm. abin da ya faru abin ya shiga musulunci ba na tsammanin cewa wani zai zo ya fahimci shi a matsayin zagin sai da na umar ta a abin da ya faru a jahiliya hmm. ai Allah da kansa yake ce musu wa in kanu min qablu ko da yake kafin wannan lokacin kuna cikin kwata mabayyani na'am yanzu sai mu ce Allah ya zagi sahabbai dan ya faɗa musu kafin Allah ya annabi kuna cikin kwata sam sam to ba sa cikin cikin kasan ne <laughs> a da kafin Allah ya ko annabin cikin batan ake ko ba ciki ake ana ana cikin batan ne sai mu zo mu ce tun da Allah ya faɗi cewa suna cikin bata kafin ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam zagi su ne wannan ai dalilin zuwan sallallahu alaihi wasallam kenan yawa to kenan duk wata rayuwa da ta gudana kafin Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ko me ya faru na'am in ya tabbata abu ya faru aka hikaito abin da ya faru ba a lissafa shi a matsayin zagi na'am na'am domin a dunkule Allah ya kalle su ga da ya gama magana ya ce kafin zuwan annabi ana cikin ƙasa na bayyane eh shai zance kaman biyu yayi fa wai an ce a sunan shi nan Imam Ali ya sha giya an zage annabi sa'an kuma waka ce ai auren na na Khadija ma an yi rawa ka sha giya wannan maganar banza ce magana ce da suka ta daga bakin Abdul hadisi ne da bai ma inganta ba yana cikin littafin sanar da kubara na cikin ha'inta ha'intan da shi da zakari ya gawa mutane okay okay okay na'am hadisi ne da tuntuni inda na san da wannan tambayar hadisi ne da tuntuni eh shi mashin yayi wannan magana da tuntuni na'am ina ga ganin kamar barin duba kamar jallabi na bakwai ko na takwas ne tuntuni malamai suka ce wannan hadisi ne da yaddanta ba alhamdulillah alhamdulillah sai in ce ne alhamdulillah in wani malamai suka ce wannan hadisin bai inganta ba na'am ina so da in duba in gani don na tabbatar na taɓa sa alama a kan matsalar eh. cewa bai inganta ba wannan matsalar za ta inganta ba da ake ta maganin cewa kaza kaza kaza kaga shi kuma abu idan bai inganta ba kaga kwata-kwata ba a yi cuta da shi aiko ba maganan sa ma ba maganan sa sam ka gani na'am matsala ce da kwata-kwata ba ta inganta ba na'am na'am ta zo a cikin musulun na limama ahmad kuma cikin likafin sunan da inda ta nuna umar bai haƙi ban iya tuna kowane mujalladi ba ne amma barin gani kamar a cikin musnad na tuna cewa kamar mujalladi na biyu ne cikin musnad na ne hmm. rashin bacci mugun abu ne wallahi ah, wallahi in za ku duba idanuna wani za ku understand rashin bacci mugun abu ne wa alaikum suna sha bismillah kaga ah, ah, musulun na nima muhammad a hannuna hmm. na da kushi da akwai littattafan nan guda biyu suka nasa shaida kaga muslim na limamu ahmad ka ga littafin nan eh gashi okay ka gani na'am na'am na'am na shi mun gani to kaga da ya kawo hadisin cikin muslim na limamu ahmad eh. wannan hadisin da yake faɗa cewa ba ta ilu wa shan ruhu hatta sanyilu fa qala kajidatu la a yadda karanto shi hmm. da shi ya gana a nan wajen sai sai suna sinadarin fiye na zaru Mm-hmm. isnadin safihi a ciki akwai dubi al'adar da annahu da ifo mm. mafi kusa da gaskiya shi ne wannan hadisin da inganta ba da shakki amma bin salama fi waslihi saboda hamadu shi kan shi yayin shakka mm. domin a cikin isnadin idan kanura ta eh. aka ce haddasa abu kabir ma haddasa na hamadu bin salma an ammar bin abi ammar an bin Abbasu, mm. sai ce fi ma ya hasabu hamadu cikin abin da hamadu zato yake yi dan Allah sarki ko a wannan zamanin da baka labari nake maka zato nake yi da nake nuna maka kana zata yayi ko ai akwai ko babu kaga ibani eh, da tabbatar abin da nake faɗa maka ko an ba tabbace eh, akwai ko babu to shi kan shirawin da ya kawo hadisin ta mm. Hamadu mm. cewa fi ma ya hasabu Hamadu cikin abin da Hamadu zato yake tsammani yake mm. kamar an yi rawa sai ya kawo hadisin na'am إذ قال عن ابن عباس كما أسبه فلم يجزوه هو في نجل الزوائد بذلك قال آه، رواه أحمد والطبراني ورزال أحمد والطبراني رزال سيد وأشار إليه هذا دون كثير في التاريخ حتى يكاو سيوا دم كما أن شيء رجال وعديث سيد أشيك من عندما تبا كيمان بما إن نسى من قدامة ذن بيان أكبر حديث ذلك جزائر إنسان شيني أما ينا لإلا ما كواكي سنة شيئا لإلا suke da zurfi a gidan ilimin hadisi suke iya gano haka masha Allah masha Allah masha Allah oh. ko da haka kaga maganar hadisi ne da bai inganta ba ko to yanzu mu dawo sarki da alqur'ani hmm. a lokacin da wahayin ke sauka eh. a suratun misali hmm. Allah madaukakin sarki da ya tashi su duka ya kira sahabban da suke rayuwa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan allazina amanu ya ku wanda kuka yi imani sai ya ce musu la ka dara bis salata kada ku wanda ya ƙara kusantar sallah mhm. wa antum sukara alhali kuna cikin maye hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san me kuke faɗa mhm. wato wani lokaci za a iya sha kenan ya lura na'am da sharadi to yanzu nan wani sai mu ce tunda Allah yake su dole kusantar maye a sallah suna cikin maye sai sun san me suke faɗa sai mu ce Allah ya zage su a ah, sam sam sam sam sam sam kada ya mutu Allah ya zagi na mm-hmm. abu da suna ta'amuri da shi a wannan lokacin na'am na'am kuma tare da haka Allah bai ce musu munafikai wa mutanen banna masu imani ya kira su yace daga yau in an kai daga ƙarshe ma duk tabbata kai din nan zaka sha giya ko ba zaka sha ba ba zan sha ba hatta aljanna a ta <laughs> ta aljanna ke ruwan mu kenan sha Allah abin Allah ne ke cewa abu kaza ne fi ne tabbata ne na'am na'am gaskiya ne eh? gaskiya ne eh? a gaskiya ne Allah ke cewa kuma ya tabbata ya eh, kare me yasa muke kaman alade shi? ai alade ka dai kace ana gasa alade ana gasa rago ka da kasa alade ta fi mai amma Allah ya haramta shi na shekarar kan gaba kana kazanta shi ma yake Allah ya haramta shi muna alade alade ta a ah, shi da ana gasa shi in kai ana turar da shi in ka je kaga suke saka full aladen nan suna gasa shi ana juya shi kada ka san ba shi an gaya maka wannan abu tana da mai ba amma muna kyamar shi mukaddara sarki idan sai da ta alife ma shakar duniya ba Kuma ta rabi sha ba, a hmm. daina wannan jayen. Zai sha ta lahira kuma zai sha ba. A insha Allah zai sha. A ba ma insha Allah ba ne. Wanda insha Allah ɗin da kake faɗa ta neman albarka ce. Ok zai sha. Tabbas ne, ya eh. san akwai insha Allah da ake faɗa don neman albarka. Na'am, na'am. to wannan da kace insha Allah eh. ka faɗe ta ne ga sai na aljanna neman albarka amma tabbas ko ko ko na yi eh. sai na alƙan aljanna ne insha Allah wannan gaskiya ne wannan gaskiya na a wannan zama a annabi ya bai ya ce masalul jannati allati wa'idal muttaquna eh. fiha anharun min ma'in ghayr asin hmm. wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu hmm. wa anharun sayyid min khamrin lazzatin lisharibina akwai jiya. da za a sha gobe aljanna ba ana gina addini da hankali ne yadda aka kyamaci giyar duniya saboda sunanta da har ta lamara ma sai a canza mata suna <laughs> na'am na'am amma eh na'am wannan maganar ka gaskiya ne wannan maganar ka har ta lahira sai da haka insha Allah in ba ba a shaka duniya ba to a shaka ta can Allah ka samu shaka can amin amin wala ka inji kala yayi wala eh. ka muna cikin mai kai da aka bari mu ba mutane dama su bugo sarki mu ji mai za ci akan wannan karatu kuma in sha Allah hmm. a tun da yau ban samu na karatu ba ranar Laraba din a zan yi kokari in dai ba ban san me zai zo ya faɗa ba eh. zan yi kokari in zo yi karatu akan wani ne sai na auya domin na san shubhar da ake amfani da ita mafi girma ita ce shubhar la ashbah Allah batlahu kada Allah ya kusar da cikinsa. Insha Allah, wannan kudu na shirya masa kan matsalar mu'awiya. Wato shehi wai insha Allah ban san abin da zai zai faɗa ba. Shekabar na tuna da na tura masa littafin da ka tura mini Ya shi ya turo min da dariya ya fashe da dariya sosai ya yi audio gaskiya ban ji audio ba ina da kace baka sa abin da zai faɗa ba <laughs> shi ya ce lalle wato tsakanin kai da malam Ismail din nan akwai ah, wani shi'a ba da suka kira ne wasu yan shi'a wai don Allah ya kamata in shiga tsakanin kai da malam Ismail nace a ai ba faɗa bane wannan ne karatu ne kawai ake yi <laughs> eh ai ka san ban san me zai in abu ne da zai faɗa in na shigo ne tambaya kai eh dai ta aliki zai bukatar sai na ce wani abu a karatu masu karatu sun gane inda ya dosa shikenan hmm. idan ko abu ne da in ya zo ya gina sai na sake gana wargaza ke sani kuma lalle ka sai na zo na warga za ka eh. lalle in na samu lokaci zan zo yi karatu a kan suna mu aure sosai shai yana yana wannan wannan muna bukatar eh, in sha Allah ya zan ji in Allah ya da to assalamu alaikum wa rahmatullahi masu dama sai su dubu eh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola assalamu alaikum wa barakatuh sarki zaki na'am kola sunan ka daga na iya kira kola Wajen kai zama ne daga ta kano. masha Allah malam Rabi dan Juma to karanta da Sheikh Malam Musa Yusuf Asad sunna kan wannan layi na'am Allah muka fata alheri Allah ban ya saka muka da alheri ta sha aljanna ta muka mun mu duka amin amin amin amin ya rabbi amin su ma amin ina ma babban malamin mu Sheikh Musa Asad sunna barka da yau kuma sanin shi da kokari sanin shi da kwama Allah saka mishi da alheri kuma Allah sa aljanna ce mu kuma kuma Allah raba mu da aikin riya amin Allah sa kuma dan Allah muke yi muka. amin amin amin suma amin yawa yawa abin da yake son yana da wani abin da ne gaba da eh, shawara ne kamar da malamin ke kan bada game da yanayin da ake fike yanzu na cewa idan ya shigo irin wannan wajajen da suke kamar bayyana abin da sahabbai suke yi kamar Eh, eh, eh, wata da ake a kan Allah ko a kan sabai ko a kan wasu magabata in an zo da wannan gabas Allah ya bar bada ta bar bada dogon lokaci abin nan abin nan ya bar ya dinga ya dinga takaitawa ya dinga bata wurin saboda irin shi ne inda ya kai minti daya minti biyu in tafiya ta yi tafiya akan mutane suke yankewa su ai ga abin da wani yake ai ga abin da wani yake ina ina ga yau kasar kuna ga bijimi Oh, na na na na gane maka amma kaga ai abin da ya sa irin wannan karatun sai ga malam yana zuwa ta nan yayi saboda ai misali akwai abin da in an an ga eh, muna yi tare an saka a'a malam ba yana tabbatar yana korewa ne ga abin da faru ga abin da faru saboda ko da gobe in wani abu haka ya tashi ba shi shi da kansa ya so mu za mu ce ga full karatun na san da karatu yake kuma muna da rakka ai abin da yasa sai sarki zaki saboda ka duniya da kake ganin ta yanzu kada ma kada ku kai tsammani cewa wannan da shekara 500 wannan kafin ya fara yaduwa kenan illa masha Allah sosai gaskiya illa masha Allah wannan magana wannan magana gaskiya ne daga yau yau an samu Abu Hurairah ba zamanin mu na barka sama gure da gaskiya ne wallahi ba wa bai ga guda in yanzu ni na san cewa ka suka zaka da su kai wala yin da ya kai ya kai mutane suna kasance wuri suna suna suna hada kai wani ma ga abin wani ma ga abin da yake shi sai ina fatan da insha Allah a irin wannan kaban yanzu bar jishan dogon abin nan sai inda shi yana fata suka ce kamar misali haka an ai ana wato wato wato ko wato ko na understand ne ka wato ko kowane magana da shi mallace suka ce mallace suka ce suka ce ya tasawa cikin haka maganganun sa kai ya ja dogo magana ce kaza kaza a'a eh, ya dinga fata wurin ya dinga sa wani magana a wurin yana cewa ba yi shi to misali ne ko kuma wani eh, ba ko sun ce haka eh, ce kuma wannan na biyu na gane na gane mutanen nan ba gaskiya suke so ba inda inda kamar yan shi'an nan ba gaskiya suke so ba saboda duk mai son gaskiya idan ya ji an fasara wani wuri wanda yake sun fasa kuskure in dai gaskiya take so da kamata ka samu zai karbe ta in dai gaskiya mutum yake so amma in dai mutum ba gaskiya yake so ba hmm. to zai za ka ya tada hauka ya son a tambaye shi abu ya kulla ya kullo can kana mu tambaya ma ba mutum ya tsaya ya ce ga abin da nake nihi ko kuma ga abin da ake sa a kwanta ba sai ga mutum kawai ya kira ta fara ayaniya to kaga shi addini ba ya ji haka da ayaniya ana abu ne na zuba ilimi in ka duba ka da ma yake tsaya ya faɗanta abu da fasara hadisi ya musu tambaya ko ya fasara aya ya musu tambaya a daure da su su wasu sun kawo abu sun kuɗi na wuri sun yi fara hayaniya sun ce kuwa ne kaza kaza ka ba a duniya ba kuma kada su manta suna da mutane da ke bayan su masu son su gane gaskiya ta makayi ya kamata mutane da yau na su ji tsoron Allah tun ne son neman gaskiya Allah Ubangiji ya sa Eh, shi ya gane gaskiya mai neman fata kuma ta ba gaskiya yake zo to kuma wanda Allah shi sai liyar kayan shi mun gode eh, mun gode mun gode mun gode mun gode wannan maganan shi wallahi gaskiya ne eh, ya kamata in malam na waz malam shi ah, malam ya ce a suka ce malam suka ce suka ce wato malam ya bada cikin maganganun saboda gobe ta iya zuwa a gunta ta ai malam ma ya ce kaza ah, ba malam ya faɗa ba malam yana korewa ne masha Allah to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala na'am shehi na'am shehi wannan maganar da ya faɗa gaskiya ne na'am na'am na'am sannan ne abin da nake cewa ko eh. mu ji tsoron Allah mu ta amana wajen na ɗan maganar wani eh. a littafi ne ko a sautin Gama da na san wane ya yi takatakakiyarta ba haka yake ne ba. Hmm. Ba na tsammanin tun da nake karatu nan wani na taɓa kawo maganar wani aka zo aka ce a'a ga ta nan zuwa ne an taɓa yi? Ah, ah. Ba na yi. Kuma ya talla duk wanda na gazo wannan yana da damu in mai magana sai na mai magana na ce kadi. Wannan gaskiya ne. Na ji na mu wasu magana ne yanzu. To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa su kola. Assalamu wa alaikum assalam da ma'anabi. A ah, masoyi na ya an kai Malam Yusuf. Sarki za ki ya ake ciki yau. To, alhamdulillah mun gode ma Allah ya gunku. Ah, alhamdulillah, a kuma. Mun gode ma Allah, mun gode ma Allah. Kyau muna jin ka karata da Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu suna ta wannan Ina gaisar da kai kuma ina gaisar da malam duk da yake ban samu ba kuma na taurara amma shi ne da yasa nake tare da su zo na kawo gaisuwa ta zuwa. Masha Allah to muna godiya muna godiya muna godiya. Amin, amin, amin, amin. To, salamu alaikum. Assalamu alaikum, jama'a don Allah kowar mu saya wurin tambaya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola na'am na'am kola ya sunan kargan da ake kira na, salihu ina kira daga lagos state oh ok masha Allah to kana tare da shek malam musa yusuf asadu suna kan wannan layi ina kashe da malam tafiya kuma yana amsawa yana amsawa Allah ya saka da alkhairi da wannan ilimi da ake samu da a nuna mana abubuwan da suka shige mana duhu Allah ubangiji ya ba da lada ya sa aljanna shi ne bako har Amin amin amin amin ya. Zaki eh, sarki zaki kai Allah ya baka ubangiji ya baka kai ma abin da kake bukata muna da lahira. Na gode. Na kai mana wannan waje da kai mana. Amin amin godiya yake. Maganar da muke da shi a nan shi ne na wancan abinci da kake magana cewa tsayin na Ali ya sha biya. Hmm. Na ce yanzu misali ai Idan cewa a wancan lokaci ba a saukar da hukunci a kansu ba, to aka yi lokacin da su har malamansu ba sa tuhumar malamansu a lokacin da iyayen su suka haife su da hukuncin sa wando ko kaya da hau ba ko a gaban mutane ko a mai yasa ba su ɗaukan wancan lokacin su hukunta su da lokacin da suka girma inda a wannan lokacin hukunci bai hau yaro sai ya sa kaya irin kaga mutane haka yana cikin mutane ga ba wando ba komai amma hukunci bai hau kansu na sai ya sa ba misali a mai tarbiyya ne ta a wani lokaci amma ba wajibi ne sai ya sa ba to in ya girma kuma ya zama shi wajibi a wani lokaci. to me yasa ba ka komanta haka da wajen sai ka ko hukuncin kuma ban sani ba a cikin halin suna ko wanda suke ganin cewa sayyidina aliyu laifi ya aikata in ba tambaya nake ne sayyidina aliyu laifi ya aikata a ce ma ya sha giya wancan lokaci? da ke ke tuhumar cewa ahli sunna sun ce ali ya sha giya a matsayin laifi masha Allah mun gode maka sosai mun gode mallam ya bada amsa all right let's call assalamu alaikum ah so, ah ku ya kuri network ya da mu malam wannan tambayar ta safanci tana da muhimmanci eh wanda ibnu atiya ya kawo a tafsirin shi karkashin sababu nuzul ita wannan aya din eh. wanda ya kamata ah, in tafi kan ah, shi tafsiri na shi ibn atiyya din na'am in ku dawo magana da shi ya faɗa a ƙarƙashin wannan tafsiri din na'am kola sai kan zariya kana abin da yake nufi sarki eh na gane abin da yake nufi Shi cewa ƙaramin yaro yanzu eh wanda yake tasowa tun daga jaririn kakkansa ai zaka ga yakan yi tsareci a gaban kowa ba matsala ba ne. Sosai, na'am, na'am. A lokacin, a lokacin sun ya karo da yake wannan abu ba za ka yi masa wannan hukuncin shari'a kaga tun da Allah bai ta cewa dole sun ya rayu a haka ba na'am rayuwarsa a wannan yanayin ba a hukunta ta a matsayin laifi ne ya saba ma Allah na'am daga sanda ya zama babban girma lokacin da kaga doka ta hau kansa hmm. ta yadda da shi kan shi da duwanda ke yake da alaƙa da shi aka bar shi ya ci gaba da zama cikin irin wancan halin hmm. to shi ne yake rayuwa cikin wa cikin saɓon Allah. Haka ne. Na'am. Wanda shi ne abin da ɗan uwa yake nufi. Na'am. To Allah shi yake da doka shi yake cewa abu daidai ne ya zama daidai ko da mutane ba su yarda da shi ba. Haka ne. Wasu yake cewa abu ba daidai ba ne ya zama ba daidai ba ko da mutane sun gamsu abin daidai ne. Na'am. Na'am. To a lokacin shi Allah ya ɗaukakin sarki hmm. ya ce abin sun yi laifi? A'a sam. To kaga tun da ko bai ce ba. babu wani ahalus sunna da ya taɓa tuhumar sai da na alkiwa ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala a kan matsalan nan. Na'am. Kana gane ya? Na'am, na'am, na'am. Hmm. In sha Allah. Na'am. Na'am, na'am. Na'am. To shi ya sa za ka ga idan ka tafi cikin wannan tafsirin da na faɗa maka. Eh. Shi a al-muharrar wajiz في تفسير كتاب العزيز ده أبو محمد بن عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عزيز الأندلس المهارب يا رسول الله ما لم هجرة قريب يد 40 دبي نعم أتفسير شيء سبب النهي عن قرب الصلاة في حال السكران شيء أن جماعة من أصحاب رسول الله شربت الخمر وجماعة دقتكين صحابا أن دبسون شاجية عندهم أولا سيتي قبل التعليم قدان ألم في صوتا fi'in sai ce a cikinsu akwai abubakar wa umar wa ali abdurrahman bin auf wa hadaratu salatu kenan kaga inda ya dauki abin a matsayin zagi ne kenan a nan wajen mun mun zagi abubakar da wa Okay, wato sai okay ba ba sai na likiri ya kace ba har da sai na bakar. Ba sai na likiri aka ce ba. Oh. A cikin su yace akwai Abubakar, akwai Umar, akwai Ali, akwai Abdurrahman bin Auf. Ta hadaratu salatu sai lokacin sallah yayi. ta takaddamahum Ali bin Abi Talib sai Ali ya gabata yi sallah a lokacin sai aka samu matsala shine Allah sai yake shi wanda ya jagoranci sallah da wanda suka bi shi kada wanda ya kara kusanta sallar suna cikin layi a shakka ba san da alfi aka ce ba an da su duka gaba ɗaya eh, a san in za a yi yaki ma su duka ya kamata a yi inda aka ce kaza shi in za a yi yaki ya su duka ya kamata a yi wa ba sai na alfi ba su dukkan su ba a wa yaki in dai an yi ma yaki in dauka cewa wannan abin zagi ne eh. yanzu shi Allah da ya ce wa masu imani ku kara kusantar sallah kuna cikin maye zagin su yayi So Allah ya gyara sannan duk malamai sun yarda cewa ya ayyuhal na amanu nan hmm. kira ne na girmamawa da mutuntawa ba na kaskatawa sai da karanta wannan ne don mutane su gane matsalar yadda take hmm. cewa ba wai ana nufin kaskanta in kaskantawa ne hmm. kaga shi ne a almuharri sai mu ce kenan yanzu ya zargi abubakar da umar da usman da abdurrahman da ragowar sahabbai wanda ka gama shi ake nuna saboda allah ne ke cewa an yi laifi allah bai ce sun yi laifi ba kai ba za ka zo sun yi laifi ba Masha Allah. Insha Allah, buga Allah da Malam Ismail ya zo ya zo muna wannan bayani ta fassara tun da su suka fahimta mu ji. saboda ai an ce ba sai na ali kaɗai ba ne har da sai na abakar sai na umar da da da da, da abdurrahman ok to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Allahu alaikum salam sai kira ki. Na'am malam Abubakar to muna tare da kai. Almajiri. Muna amsawa almajiri na Sheikh Malam Abdul Jabbar shi ya zo muna kan kan layi sarki ba ki na ki so na ku tsakiya kuma sai na ciwo ke ba ni matsala wayyo wayyo wayyo wayyo malam ya fara inda na rika a magana malam na ji yana cewa a yanzu ba za mu iya zagin dan duda ba amma za mu iya zagin ma'awiya eh haka haka malam ya fada haka ina so malam duk wata magana wadda za ta zama ba a mahallin ilimi ba eh. Allah kawo ta ba shi da fa'ida nan wajen ba ina ah. cewa na ya zagi ne wannan ba addini ba ne mu kama zagin kowa ma ba ma'awiya ba in ta muna faɗa abin da annabi ya faɗa a kan annabi ya kira shi a zalimi baki saboda haka ba za mu ce a a a a ina zuwa ina zuwa kola kola ya kuri don Allah annabi ya kira sai na ma'awiya azzalimi ya kira shi ya ce wanda za su kashe ammaru a zalumai ne kuma shi kansa ma'awiyar bai taɓa ta ita ta haɗiye ba daga baya aka kirkira aka ce ita ta haɗiye kuma akwai inda mala yake da inda suka tabbata wannan yaki da suka wasai, gina ali ita ta haɗi suka yi suna jira mala ya kamara. Hmm. annabi ya kira sai na ma'awiya da azzalumi. ya kira yana buhari da musulun. annabi ya nuna amma ya ce zalumai za su kashe shi masu kira zuwa wuta na'am ku saboda haka mu wannan akidan mu muawiya muna ganin sa azzalimi saboda annabi ne ya kira shi o wato tun da annabi ya kira in ku kuce mai azzalimi ba zagi ba ne kawai saboda annabi ya kira ba zagi ba ne wannan hadisi yana nan mala ya san shi kuma na'am sannan kuma batun ya ce mu zaki gan ganduja ba ma ganduja ba duk wani mutum da malam abdullahi ya sabani da shi kowaye aka samu malam abdullahi martani ya mai kuma ba shi ya fara taba shi ba kuma akwai wani mutum da muka taɓa shiga harkar da yana zaune shi ma a bamu misali na wato ba ku shiga harkar kowa she ya taka kafan ku sannan in ya taka ku kuma ku rama duk wanda aka ji mu da shi raddi muka yi masa ba mu muka shiga harkar sawa okay na'am batun mala ya zo ya ce an zagi wani an zagi wani duk wannan ya wuce mutane hankalinsu a buɗe an daina mutane ƙarya kawai ka ce an zagi wani an zagi wani mutane suna jiji al'amura insha Allah ranar alhamis za mu gayyace babban malamin kuma a tibu insha Allah za mu ji wayan nan duka a bakin sa shi insha Allah. to Allah ya kai mu, eh. ce malai amsa mun tambaya ta, fa inda su aure suka tabbata ijtihadi suke wannan yakin. Na'am. Na'am. Kuma annabi ya kira su azzalumai ne zuwa wuta suke kira. Ya haka kuma kira zuwa wuta zama ijtihadi. Annabi ya neman karin bayani. Annabi ya kira su da azzalumai, shi kuma ya zama khalifa cikin halifofin wanda suka bayan annabi yana da ban ma ko ya ya faru wannan wannan kilafa sarki za ki hmm. annabi ya ce kilafa tunin da Isa la sura sana shekara talatin ta kilafa a bayana sun mutakuni mulkan azuza sannan a fara mulki na zalunci to a wannan fara mulkin na zalunci shine muawiya ya karba a wannan mulkin ya kashe hasan wato wato na zuwa ya kashe husaini wato ya kuri na zuwa kona wato shi sai na mawuya annabi ya nuna wasu miyagun miyagun ababa bayan shi zai faru shi wannan abu ya faru akan shi mawuya kenan saboda annabi ya nuna cewa eh, bayan shi shekara talatin shi zai yi bayan shi za zauna eh, mulki kuma na zalunci sa'annan wata mulki na zalunci ne ya fara akan shi ne sai na mawuya shine muawiya kuma wannan mulkin ya kashe sayyidina hassan da uba cikin maza Allah sallallahu alaihi wasallam na'am ya imam gazali ya imam gazali na'am na'am na'am saboda haka ba wanda yake zagin muawiya illa muna faɗa ce aikin sa bi aka rubuta a littattafai mm aikin sa da aka rubuta littattafai yawwa shi ake faɗa ko mutum ya ce ba a yi sa'a zaki gandu da ba gandu da ko kuma wura da ba ba ma zaki kowa ka ji mu da shi shi ya shigo gonan mu sarki da Allah eh malaka ka kasa, malaka ka saya ko aka aka ce Allah wannan na ɗan fito maganganun da yake yi amma ya ɗan tsaya kaɗan very good na sa abin da malam zai faɗa kenan wai ka tafi ka tsaya ya imam gazali muna maka sanda zuwa muna maka sanda zuwa ya imam gazali wace aqida yake yi ha almajirin shek malam abdul ne ya bayyana da kanshi tun ba yau ba muna tare da shi almajirin shek malam abdul jabbar ne ya bayyana da kan shi ba yau ba shi shi ba na boye boye bane na fili ne to da Allah malam a cikin ake akidun shi'a na'am ka san cewa imma itinai a shari'a sun san gaibu ko da sani ba malam bakar Malam ai ba tambayar abin masu san gaibu ne wata ne a gaya mun mu'awiya annabi ya ce zalimi ne aka kai zalunci ya zama ta haji shi ne tambaya. Za ka karanto min hadisin? Hadisi wanne? Wanda annabi ya ce a Wanda annabi ya ayyana sunan mu'awiya ya kira sunan sai ce masa azzalimi. annabi bai ayyana shi ba amma ya ce makasa amma kuma ya san su suka kashe kowa ya san su suka kashe amma zini shi ne nace ka karanto hadisin mu ji wai hadisin da kuka ce a maru annabi ya nuna amma ya ce wai a amalu da kantul husi antul badia da uhum ila jannati kuna ila nar to da Allah yanzu dai na farko ka bari da kuna ila jannati wai da kuna ila nari hmm. istijraji ne magana ce ta ikirama da kuka zazzaga ɗaya kenan na biyu da Allah amalan kalmar albaji a Qur'ani tana zuwa da ma'ana guda nawa duk ma'anar da kake zuwa da ita ba ka ka zo da ka haji ai akwai san da ka kauna wannan matsala tambaya ne saboda muna da fi'a guda uku a a mala ya sunna zuwa na ji wani magana mai mai dadi nan wato mala eh. sunna yayi wannan karatu shi malam malam jabari yayi masa raddi eh. shekara shida baya ita oh, wato magana mala sunna ya tabbata cewa kamar nuna ta bajiya tana nufin mutum Wato Malam Sa'id ya nuna cewa Malam Jabbar in yana masa raddi. Sai wani ya ce karya ne a nan. wato wannan magana ashe gaskiya ne ta tabbata cewa yana yi maka in kana son karatun ni sai in turo ba shi eh, ah, ah, sai malam Allah ya maka albarka abin da ya sa mun samu wani almajiri malam Abdul da ya zo ne ya ce wai ƙarya ne malam Abdul Jabbar bai san da shi ba ba bai taɓa yi masa raddi ba amma kaga yau kai ka gaya mu da gaskiya ya taɓa yi ma Mala suna raddi shekara shidan baya ma. Mala ya taɓa Mala ya taɓa masa raddi akan wannan matsalar. Very good mun gode. Sarki. Bismillah ci gaba Mala. Yanzu dai ga ya ce annabi ya ya ce Muawiya azzalimi ne na ce kawo hadisin. Eh. Ya ce wanda suka kashe Ammaru. Na'am. Ka ga ne. Na'am. Ya kawo ya da ula ila jannati ya kawo maganar alfiyatul bagiya. Na'am. Dan Allah yana so ya faɗa min kalmar albaji. Eh. Tana ɗaukar ma'ana nawa a Ƙur'ani ne. ai ala gafarta malam kai yanzu ya kamata ka ta kalmar da ta ce istihadi ne ba ni lanka ba ni dai na san wannan ta ɗauki eh. kalmar azzalimai shine fassarar ta kuma yanzu ibnu hajar kai da haka da ya kuli ya ya da kai da karayu da kai da karanta labarin muawiya kai da eh. sayyidina hasan da ya rayu da muawiya ya masa mubaya'a idan ya tabbata cewa tuni na aka ji haƙuri in ya tabbata sai na mu'awiya azzalimi ne hmm. sai da na hasan ne sulhu da shi ya masa mubaya ina matsayin wanda ya sulhu da ne ya masa mubaya hmm. ai shi kansa wannan hadisin muna da magana a kansa ah, <laughs> abin magana a kansa na cewa sai na hakan ya dauke ba magana ba ko kan hadisi ne tun da ka ce kai dan kadiriya ne ba ka ce kai dan kadiriya bane yanzu wannan littafin al-dunya ne na ɗauko ɗalibi tariqil haƙƙi na shi shi abu kadir jelani shi shi abu kadir jelani ya tabbatar da cewa wannan sulhun tsakanin sai na mu'awiya da Hassan an yi shi ko bai tabbatar ba to ai magana cewa bi tsari ta cikin wa duba ce a bautar ba akwai magana Allah yana sama babu wani bakatu da ya karbi wannan ka kuma maganganun ku kuma zai kuma maganganun ku kuka abin karba ne amma dan amsa tukunna ai wannan abu ne da ko su ɗan shi'a ma ba sa musu cewa an yi sulhu tsakanin sayyidina Hassan da sayyidina Muawiya shin sayyidina Muawiya yana azzalimin yana sane Mm. sannan yi sulhu da shi kuma ya dauki amana al'umma ya bashi ita ce amsa da nake suka ka bani Allah gafar kamalan wannan ba shi ne magana ba shin annabi ya kira shi ya za ka sai ba shi ne magana ai da ni da kai dukkan mu da ni da kai dukkan mu mun karanta labarin sun namu auya mm. da sai da na san a ne shi kuma sai na hasan ya yau da shi ya san cewa mu auya yana kiran mutane zuwa da wuta ne masa mu ba ya ɗauki amana al'umma ya bashi hmm. wannan magana na gaya ma mu muna da magana kan wannan hadisin ba. Hmm, Shai wai hadisin da su da su da problem ma kai. Wai wannan hadisi da su da Bai ka hadisi ne da hmm. suna da shi a an istifasa cewa an yi sulhu wannan ya tabbata. Kuma abin da ya faru mu'ujiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta bayyana. idan ka ga ya yarda cewa idan magana ake ta kabiliya hmm. ya yarda akwai a cikin al'umma hmm. shi abu kadir jilani ya kawo to amma kawai iya abin da za su iya yi a nan wajen ba kowace magana ba ce idan sha bulkadir jilani in za a karɓe ta hmm. amma su dun maganar da suka za a karɓe ta

zan je yi wani abu amma na fasa saboda muhimmancin maganarsa. Na'am, na'am, na'am, mun ga hakan. baya kai kuma kana da hakki in baka amsa. Na'am. Ka ga je yanzu ka kalli abubuwa ga tsirabin sarki. Na'am. Malam abubu ya tabbata yanzu a gurin ka anan an same su. Hmm. Ka ga wani ya zo ya ce maka malamin su bai ma san da ni ba. Hmm. kuma ya zo tabbatar maka cewa an san da ni an taɓa mai lajjina. Ka ga mutane ɗaliban mutum ɗaya ka kamu magana mai cin karo. wani ya tabbatar wani ya kore na'am na'am wannan magana ba karo Mana baka da akwai fitar da hankali kaga kaga barin da kowa na barka kai magana ka gane mu fahimci juna ka gane mala very good sai sabar mala ya hankali bismillah shi da da na'am da Allah shin wannan hadisin hmm. akwai wani malamin hadisi da yake inganta ne ko a da ko inganta ba da an yi eh, wannan addisin sulhun da kai kace wurin ku bai inganta ba wai iya ku kawai ne wurin ku bai inganta ba ko dai a'a ko wani malamin ma bai su inganta ba Allah ga Allah ga wata malam sauki zaki na'am mu yanzu ka'idan mu ta karba hadisi na'am saboda harkar girhi da ta'adilin na akwai son zuciya a ciki mutum zai tarhaya mutum babu shi da wata hujja ba dalili soki wanda ya ga dama ce wanda ya ga ma adali ne eh iya kuri na na sa ni kan kaga in kafe ba kafe ba maka shi gwari gwari abinda malam yake nufi malam yana nufi kamar ba ta iya ku ku da su ku da malam malam Abdul Jabbar kuke kan wanga jiki bai inganta ba ko dai a'a cikin magabatan ku ɗan kajiriya eh magabatan kuma ku ai ni kan ta wannan sarki zaki shubuha ce wadda suke yawan yadawa su ce wai waye magabacinka a kaza ai ba magana maka baki gaskiya ka faɗa shi ne a gundu ba Ba magana cewa sai wani ya faɗa a gaban ka ba. Ok, ina kuri, ok, ina kuri wato ka ina kuri, wato hujjanka, mai ka ne mana bi ba ya ce. da ta da amfani. Eh. Menene dalilin da yasa Allah ya ce wata bi sabila man ana ba ilayya. Oh, kola, malam ne. Eh? Idan maganar magabaci ba ta da amfani menene dalilin da yasa Allah ya ce ka bi tafarkin wanda suka koma zuwa gare ni. Ba ta ne gun magabata ba su da amfani ba, ta ne ba sai magabata eh. sun magana a sannan yake gaskiya ba. Ana duba da yau. ta sun yi ba? Allah ka ji ɗan na ɗan Mas'ud da ce fa innal awwala zan yi al-akhir maqalan. Wallahi na farko ba su bar wa na ƙarshe magana a addini ne kamata su ba. Duk abin da ya kamata malamin farko na addinin sai da suka yi amma tambaya hatta a maganan kadiriya tunda ana magana shi da kadir jilari ko mm. duk da ita kake magana mm. to ina so in sani a bangaren sukaye kafin ku zai shi hadisin nan bai inganta ba malam ka bai gwari gwari ya gane in ce ku bai gane wa wasu kafin mara abu jaba Allah eh kafin ba ce ban ba yanzu hatta abin da kuke tuhumar mu kuna ta mu ne wa hadisi fassara ga ta yi wanda ba su magabata da suka taɓa wannan hmm. ni kuma abin da nake so ka gane duniya ta gane ba ka abin da ka fi fassara da kai sarki eh, ya kuri mara baka mara baka na na understand ka amma malam na tambayan cewa wai ka wai cikin ya dauko eh. da muhimmanci eh. amma ni da ya nake so ya dana abu eh na'am na farko ya tabbata sai na ya masa muda'a inda dai shi'a ne dan yanzu su ba zai da an ji sunan ɗan shi a ga tare da mun san cewa da su da ɗan shi an su ɗaya su a gurin su a imma sun san sun san gaibu kenan ka ga yana sanar da cewa sun na hakan Allah za mu ce mala ai suna ba shi ke ya ga kai hakuri saboda duk sunayen da kake amsa babu wanda annabi ya ambace shi to masha Allah kai shi ake magana ba sunan wannan ni dan shi ni ahli sunna wannan duk ba shi ne ba fita ba aikin ka shi ne masha Allah ya kuri bar ma lai sauka ya kuri bar ma lai sauka masha Allah bismillah kana ji abinda da nake cewa sarki shin ya tabbata sai na mu'awira ya yi sulhu da sai da na hasan ya masa da sai ya yi ya aka yana sanar da azzalimi ne zai ce mutane zuwa ga wuce sulhu da shi ya masa mubai'a kashe su kuma akan karantar sulhu ba shi ne na ce ah, to yanzu idan ya san gaibu ya zan ba da mulki ga wanda na san zai kashe ni kana da tabbacin kwashe mulkin yi ah, to me fara a tarihi a abin da yake tabi eh, kai kana da tabbas kai kana da kai kana eh, a kansa amma shai ba da na so da na so da na so da na so sai da na so ka bashi hanyar cewa to tun da su suna da gaddama kai to kan wani abu su suka tsaya in dai ya ce ah, ba yana eh, na kan bai bashi eh, sunan shi nan mulkin ba to kan wani abu ka tsaya kai sannan me tsakanin su ai yanzu sai ki ki malam da ban amsa ta ba ya tafi wasu kurara eh wani amsa wani kuma da ya ya ci amsa kai tambaya ban ba ta ba shi ma ya ta kiran wannan yaki da yake ji ta haji ne idan an mun kira shi a zalimi zai zama zagi shi kansa ya tabbatar ba ita ake ba wannan abun da a saki yayi shin yanzu hmm. idan mu'awiya ka kaddara ya yayi abin zalunci ne eh. usukan lazima ce za ta ci gaba da bin shi ne ila yawmin kiyamati ko tana iya rabuwa da shi hmm. kamar yaya mukaddara ne yadda ka gaba na san albazin da ya ka ji ka hakuri ai kamun tambaya ne ka ya ka ya ka ji wanda ya shi ma wuta zai kai shi jama'a don Allah da nabi masu zanawa a sauke a sauke malam ya ce mu. in malam ya ce mu ke zin gano ina kuma kubar zana a kan zuwa Allah kubar gwada muna kan da mu za mu yake mu hankuri abin da nake cewa sarki ai na tambaye shi ma'anan albaji albazin a qur'ani na'am bai dan amsa ba hmm. take na biyu a mukaddara ma cewa ma'anar albazai din zalunci yake nufi azzalim ismul fa'il ne ba su bitul mushabbaha ismul fa'il bane hmm. shin in ta tabbata a lokacin da in aikin ya faru aka ce wani azzalimi ne sifan lazima ce tana tare da shi har ya mutu a zai rabu da ita ba to ala za ta malar tambayar da kai mun cewa kama inda kur'ani ya kawo bugai da wasu ma'anoni. Ni ma na tambayi ka a kur'ani akwai inda bugai ya zo da ma'anar ijtihadi tunda ku ijtihadi kuke cewa yayi. Sannan bugayin da bugai ya zo da ma'anar yi. cikin shi ma wannan bugayin zalunci ya fahimce shi ya kira Muawiya cewa azzalimi ne. Hmm. Za ka iya karanta min gurin? an kana bukata zan ma hoton shafi da turo wa sarki zai a da hoton da karantowa za ka yi ainihin yanzu idan bukata ta taso ba hoton kawai nake da karantowa nake yi hmm. ai yanzu ni waya na kai ai ka shirya ka zo ka shirin ka ni kuma waya ce kawai na gudu na kai kai baka shirya ba ka dubo waya abinda na cire tambayoyi a kansu na shirya mara na shi kan kasa ban amsa to yanzu kola mun gode tun da kayan magana akan alfi'atul bagiya ai yanzu ba kai bane zaka hukunci na da aka amsa ko ba ka ba Mm. jama'ar da suke saurare za su yi hukunci cewa na ba ka amsa ko ban ba ka amsa ba domin shi mutumin da yake da kan jefiya da ya ka ji kola ya kuri sa kola kola kola ya kuri sa saman kuri ma kola saman kuri malam yace mu barka kallai saman kuri kai saman kuri yanzu haka ai malam kuma ya ya tambaya ya maka tambaya cewa yanzu yanzu za a dauke shi waya kan tara cewa kamar a'a yan kadiriya ka gaba gaba daya magabatan ah, ku gaba daya banda malam abdul wa ya taba zuwa ya zo ce sai ah, na mawuya bai yi ah, mubaya wa sai na hasan ba banda shi malam abdul a cikin kadiriya ma kamu je ma nisa a kadiriya wai waye ya taba yin haka waye taba wannan fasara sarki zaki na gaya ma tun ɗazu ce ita magana inda kana da hujja ba ce wani magabacinka ya yi ta ba mm. ka ita ce ka. ok wato malam jabari ya zama magabacin wasu kenan yanzu shi da suke magana albani jiya na zo yana magana albani ya ra'a hadisi mm. yanzu albani nan da yinsa da mutuwarsa du shekara nawa amma ya samu yancin ya zo magana akan hadisai ya wanda ya ga dama ya ci wanda ya ga dama ya inganta an ne mala ba shi bai da wannan damar shi alfani ba ilimi ya nema ba na yanzu na gane yanzu na gane malama ya fahimci to mun gode maka kola mun gode mun gode kola ilimi a cikin ilimi barkaji eh. a cikin ilimi akwai abin da yake formula ne ake amfani da shi za a baka ba zai canza ba tun daga kan magabatan har zuwa yanzu hmm. ai da abin da albani zai amfana shi da ka'idar ilimin hadisi abu ne da bai isa kirkiro na shi ba akan ka'idar magabatan yake tafiya bari baka misali yanzu kamar mas hmm. ai yanzu kawai ka'ida sai ake baka ta lissafi hmm. two plus two in an faɗa ka san ko nawa ne san four ne na'am to haka ilimin hadisi yake na'am yana gani amma ba su rubuta da aka da ta hakuri kola ya kuri kola ya kuri um, da yake kasan malam ne host kuma kamata rika mutuncin malam ya hakuri kada kake magana da malam ka sassauta sassauta ya hakuri irin wannan abin shi ne abin da muke faɗa musu eh mu samu abin da malamin su bai saba ba bai isa ba ko bai iya ba kaga shi yanzu yadda ya bugo yanzu nake yin hakuri yi magana ya jira an bashi amsa abin da kai kai malamin su ya zo nan yake zuwa kenan hmm. yanzu sarki ya bari zan karanto masa alguniya idan ya yarda da abin da ke ciki hmm. shi kenan in bai yarda ba shi kenan wannan matsalar abin abu kadir ne ce, wa amma khilafatu muawiya bin abi sufyan radiyallahu anhu hmm. amma khilafin sai da na muawiya sai ce fasadu ta kai sani hatu ta tabbata ta inganta hmm. ba da mauti ali da rabbi allahu anhu bayan mutuwar sai jana ali hmm. wa ba da khalqi hasan hmm. bayan sai jana hasan ya sauka bin abi talib rabbi allahu anhu ma da bayan ya cire nafsahu kansa min al-khilafati daga khilafanci wa taslimi ma wa taslimi ma ila muawiyata da ra'ayi ra'ahu al-hasan da mika shugabancin zuwa ga mu'awiya saboda wani ra'ayi da sai da na hasan ya gani mm. wa maslaha amma da maslaha ga manya ta haƙaƙa na wanda ta tabbata wurin sai da na hasan wahiyya ita ce haƙurin jima'in shi mm. shine tsara jinin musulmai sannan wata haƙiƙu ƙaunin nabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma tabbatar da maganar annabi akan hasan da annabi ya ce in nabni hara sayyidu mm. wannan ɗan nawa shugaba ne yace saya eh, sai yace sai sirru Allah ta'ala bihi qatayn azimatayn hmm. da sannu Allah zai gyara tsakanin bangarori guda biyu hmm. na yuslihu Allah ta'ala bihi fi atayn na'am wa bihi bayna fi atayn azimatayn mhm. Allah zai gyara tsakanin kungiyoyi na musulmi da sukan fada da juna hmm. saboda sai da na Hassan Kaga shi ya cire kansa ba cire shi aka yi ba. Da haka mm. yanzu abin da za ka yi sarki. Na'am. Sauke shi. To shi ke. Kola mun gode maka sosai. Ina da magana ma. Ya kuri ya kuri kuri mun baka dama sosai ya kuri. Ya Ina da magana. Ya kuri ah, malam malam malam ki da program tun da malam ya ce haka kola kai a sun kaga mun baka daman da ba mu ba dukkan mutumin da yake mun ne eh, zai zo fahimta ka kamar kan da malam ya ba da dama mu fahimci juna amma ba ta ma da kuma maganganu na eh, ya fi tuwa wani eh, da na shirin da dalilin yasa da karatu kan ba a yau ba kai sai na mu'amala ne karatu ba ko na'am na'am na'am na'am na'am ko kai sai na mu'amala ne ah, karatu a san san ka ce za ka ga lami da yake cewa wai mm. idan wai su ba zagin sai na mu'awiyya suke yi ba eh. wai suna faɗar aikin da mu'awiyya ne dan Allah sarki eh. bari na taɓa sawa a nan wajen ko satin da ya wuce bari in tura wannan dan Allah ka sawa masu saurare su ji mu ji a wannan abin da ya faɗa malamin su ce ba farar aikin sai na mu awaye ba zagin shi ba oh, idan wannan kalmar ba zagi ba daga sai na mu mu'awiya shi wanda ya bugo ɗan nan idan ya isa ya faɗa wa babansa haka sai mu gane kalmomin da malamin su yayi hmm. ya dace ga shi sai da na mu'awiya zuwa ka ji. Okay. Kola da ke kola ya kuri ya bari bari eh, wani na kalla ban son sauki da shi saboda ya jima bari in transfer magana malam zuwa waya na ta nan ya so in buga zan kula don annabi kuma san sauta kora kuri da kake bari na zuwa kora za a baza rayuwarsa ai kare abu da ya fi hmm. jama'a ma ku sake ji kuma gaskiya eh, mun ji wannan kwanaki amma yau kuma kamar sabo abu jama'a kun ji abin da malam jabbar ya faɗa abin da yake so in dawo kansa farki na'am na'am duk da yana karatu da zan zo a kan sai na mu'awiya ai lokacin ne duk wanda yake da magana sai ehe yanzu ni asali ina ganin yau na yi karatu akan matsalar mu'awiya a ah, yau yau yau littafin shiya muka shiga na ɗauka cewa shi wannan da malamin nasu yake cewa saba'in da biyar na gaskiya na hannun shiya na ɗauka cikin abin da na faɗa a ran laraba da yau za su zo su musanta wani abu amma ka ga da yake da su da su din ai ji bai masa ba sai kawai babu inda Allah ya ambaci sunan wani abu amma da kuka je kuka sama kanku riyadul janna riƙa kadiriya riyadul janna ban sani ba ko a ƙur'ani kuka ga wannan riyadul janna din ko a hadisi ne Allah ya ce kuka sama kanku riyadul janna da sabe kenan na biyu a shi mutumin da yake dan san zuciya ne sarki duk abin da za ka kawo masa na dalili sai dai ka kawo wanda suke sauraron ka su fahimci cewa ka kawo dalili amma wallahi kaka taɓa tsammanin zai gamsu hmm. manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya zo yana karatu hmm. aka samu wasu sai da Allah ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna idan ka zo kana karanta musu ayoyin mu kalu sukan ce kada Ina mu ma mun ji abin da kake faɗa launa sha'ula fi misli hada in muka ga dama ai muna iya mu kudurin abin da kake faɗa in hada illa a sa'irin awwalina ba komai ne tatsuniyar mutanen farko ne sai ya ce wa izkalin lahumma ka tuna lokacin da suke ce maka allahumma in kana hada huwa al min indi wa in wannan qur'anin gaskiya ne daga gurin annabi maimakon su ce Allah ka nuna masa gaskiyar su sai suka ce fa amtar alaina hijaratan min as-sama'i a itina bi adabin ali Allah kai masa ruwan dutse na bala'i daga sama ko a zo masa da azaba mai tsanani hmm. da ni da kai mutanen da annabi ya ta tattaunawa da su an kawo musu kowane irin dalili ko ba a kawo an kawo na'am an kawo sun gamsu a san ba dukansu ba saboda Allah ya ce wa kana al-insanu shai shay'in jadala to na ga wasu suna cewa bayan kasa ba da amsa ga ba abin mamaki shi kuma tambayar da na mai eh na'am Kai na ganin ban tsammani shi kuma ya ba da amsa kaga addini ne da suke yin su ba su da magabaci a kan shi shi sa da aka ce ko a tsokanci wa ya gabace su akan wannan fahimtar babu na'am na'am na'am na'am na'am alura so saboda haka matsalar nan tana da sauki hadisin alfi'atul bagiya da ya kawo na yi karatu akan wannan hadisin kusan awa ɗaya da minti arba'in da wani abu akan matsalar a wancan lokacin da na yi karatu akwai wasu abubuwa da gangan hmm. saboda ɗaliban shi mutumin nan sun ce ya bari duk wani daga cikin salafawa da karatu za su iya kare abu na buɗe ko ba a yi shigo na rufe da shi hmm. ya ji yaman raddi ya kai na awa biyar da wani abu tun da baran da yamin wannan raddin har yau ƙara gangan sun ɗaukar karatu na ya mai da ba. shi mana jabar kwarai kai ba annan abu masaudi ya kwala masaudi ya faɗa maka ba eh. dalilin ma kai shi a sahabar kafa saboda ni ne eh haka ne ai wannan wani lokaci wani ya ce ƙarya wani lokaci wani buga ya ce a ah, ƙarya ne kai kan kan malam to yanzu ka ga wani ya zo ya tabbatar da haka na amsa sai waje ya turo min ma wannan karatu ma abin da faɗa ke na wannan yanzu maganar cewa wani kalma fassara kalmar albaziya da ma'anar wanda ya ishtihadi na'am ba ita na ce maganar da ake yi dama a lokacin raba malamin sa hankali da na yi hmm. dan ko da ya zo ya man raddi bai san alwujubu wan nazair ba na qur'ani na ka da tashi na kawo kalmar zalunci waje shida hmm. ma'anar sa qur'ani sannan na kawo kalmar albagayu yana daukar ma'ana guda shida a qur'ani da yaran larabci yanzu sarki ya hmm. tafi cikin suratul hujurat ai dai an yarda cewa qur'ani yana raba gaddama ko haka na'am haka ne na'am na'am na'am to a cikin suratul hujurat zaka ga Allah madaukakin sarki bai tashi yana magana kan sahabbai ne sai cewa in ta'ifa tani min al-mu'minin la qatatalu idan aka samu mu'mine guda biyu hmm. sun ɗauko makami sun yi rikici da junansu a asibihu da na huba hmm. ku ku zo ku yi sulhu tsakaninsu haka na'am sai ce ta in da gaɗe idan huma ana da kukura hmm. ka ga anan nan gurin Hmm. gaske za mu alal ukura da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yana iya ɗaukar tawaye ɗin sannan yana iya ɗaukar zalunci. Hmm. Idan wani ya takaru wani aka zo za a yi sulhu sai wani ya ce za yadda a yi sulhu wani ya ce shi bai da sulhu ba. Ta kaga a lokacin shi ne in da gaɗe idahu ma alal ukura. Hmm. Idan ta amsa kiran Allah sai ta iya gana a sulhu to kaga ɗayan yi tawaye kenan sai Allah ya ce fa qatilul lati ka bigi ku yaki wacce kai tawaye ga sulhu hatta ta a ila abdullahi har sai ta dawo kan umarnin Allah sai ta ce fa in ka in ta dawo fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu ku sulhu tsakaninsa da adalci inna Allah yuhibbul muqsitin da ya gama sai ce innamal mu'minuna ikhwatu فأسلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وأوكا ما بغي ظالم سيدي kenan har yanzu wannan ƴan uwantaka ta imanin tana nan ko ba ta nan hmm, tana nan kenan na'am tana nan na'am tana wannan ƴan uwantaka ta imani tana nan Inna na san zai wannan tambaya da na shiga ciki na ɗauko wannan na sha Abdullahi Bandu za ka ji abin da ya faɗa a ƙarƙashin wannan ayar ƙarƙashin ka in baga ke dama ma alal ukra inna mal mu'minuna watan dinna to yanzu anan gurin da Allah ya kawo wannan ayar yace wa in ne min al na qatalu fa aslihu bainahuma fa in baga ke dama ma idan mun ɗauka ɗayan ta yi zalunci ne shin wannan zaluncin ya cire ta daga da'irar imani to maganan kenan na'am ta cire kya na'am eh kenan hmm. ya cire ta tana cikin da'irar imani sannan abin da ake nufi da alifi ake bagiya jama'ar da suke wasu da na alikawaye hmm. yana amiri mu'minin ya suka ja da shi duk kuma malaman duniya sun yi hukunci sun yarda cewa a rikicin da aka yi sayyidina ali ya fi sayyidina muawiya gaskiya muawiya ya yi kuskure ijtihadin da ake maganar sayyidina muawiya ya yi shine yana gwamna a sham an zo an kashe ɗan uwan shi ya ce ba zai wasu da namu sai na alim baya ba sai ya ɗauko kansan jinin wanda suka kashe sai da namu auya sai da na usman tukuna sannan zai masa mu a shi kuma sai da na alim ce a'a ya masa mu baya a matsayin sa na amirin rukuni na tukuna idan ya kuma ya tabbata sai shi ya ɗauki mataki kan wanda suka je su kanyi sai na usman a kan wannan ne ka rikici ya faru sarki shi yana yaƙar su a matsayin sun ma sa tawaye shi kuma yana yaƙi a matsayin sai an ɗauko tantan wanda suka kashe ɗan shi sai da usman akan wannan rikima ne ta faru magana ma karankar magana ma karankat shi ne shi sai da na mu'awiyar da ɗansa an tambaye shi abu musulmin alkawalani annahu qala li muawiya a anta tunazilu aliyan fil khilafati kai kana jaya da sayyidina ali kana ganin kai kamata ka zama khalifa ne aw anta misru ko kana ganin jiri kake da sayyidina ali na'am qala sai ce la la a a wa inni la a'lamu annahu afdalu minni yace wallahi na san sayyidina ali ya fi ni wa bil amri kuma wallahi ya fi shugabanci al'umma idan yana nan ولكن sai dai تعلمون أن anna قتل مظلوما سيدي sai dai kun san cewa sai da na usmana an zo an kashe shi ta hanyar zalunci yana shugaban musulmi na duniya da azumi a bakin shi aka zo aka kwantar da shi gaban matar shi aka kashe shi in sai na mawuya eh haka aka yi sai na usman wa ana wa ana ni dan annin ne wa waliyuhu ni waliyin sa ne Kuna neman jininsa ne ba a aliyan ta ƙunu da huye da ta kula na katulata usmana ku je ka same shi ku ce ya mi kusa da wanda suka kashe usman mu kashe su a zauna lafiya fa atau fa kallamu suka je suka sami sai na alisan masa magana hmm. fa qala sai ce yadda kun fil bai'ati da fara min mubai'a kenan kaga shi gwamna ne a lokacin asham sai da na ali shugaban kasa ne matsalar da ya kamata shugaban kasa ya ɗauki mataki kaga ba gwamna bane ya kamata ya ɗauki wa ya doki mataki shi shugaban kasa to a kan wannan ne malamai suka ce mu'awiyar hajji ne ne kuskure na'am na'am na'am na'am saboda matakin da ya kamata shugaban kasa ya dauka kana gwamna ka ce kai za ka ɗauki wannan matakin na'am ka lura na'am wannan sa isa ce fitinar da kasa arba hmm. insha Allah za mu ji karatu full Allah da ranar Wednesday kenan Laraba To, ga kola dai, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Na'am kola sunan ka daga nake kira kola. Sarki zaki suna na Muhammad Tantagora na Tantak Najeriya. Ok, Muhammad Tantagora, to kana muna mm. tare da kai tare da shi Malam Musa Yusuf Asadu sunna kan wannan layi. Wani farko ina son barka da zuwa masha Allah malam ya Allah kuma ya sa mara alkhairi amin amin amin amin amin amin ya rabbi iyaye suna Amin amin amin Idan kuma sun wata su Allah ji kansu Allah ta rahama a gare su. Amin amin amin amin. mu da kira na ƙarshen kira ko malam jama'a. Karuwa da malam kwarai da gaske a wannan shafi. Masha Allah, masha Allah. Eh, lallai ina da tambaya wadda zai yi malam wanda yake tambayan nan lallai kasha karatun nan da malam yau. To bismillah muna jin ka. A masha Allah. A kuka makalla wai me yasa ake samu ake samu matsala sosai kusan ma in ce matsala irin ta ciyayya tsakanin ahalus sunna a salafiya izala da kuma a ɗariƙar sufaye tare da cewa a fahimta rizala salafiya ne su kusa da ɗariƙar sufaye ma'ana tijjaniya da kuma a ƙadiriya. Hmm. Hmm. Sannan kuma akwai matsala sosai tsakanin su ɗan shi'a da ɗan ɗariƙar sufaye amma ba sa magana akan kan shi kullum ɗariƙar su masu fata so sai su zaɓe a kan ɗan izala ina so don Allah ba ne wani mana wannan matsala ni gaskiya ban san yaya aka yi a kiyaya ta jin tsakanin izala da ɗan ɗarika jariya da kuma kadiriya tare da cewa a fahimta mun kuka da su musamman a kan kare janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masahabai kuma matansa gashi kuma kararar ɗan shi'a suna zage sahabbai da kuma son maza Allah sallallahu amma tare da haka ɗan tashi ko su bayi ba ta kai musu kwadaki ko a gurin su ina son wani wani mai wannan matsala alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh so uh, a su da ba ba ba ko ke wannan matsala ce guda biyu aka samu matsala ta farko mun da cewa lokacin da izala ta zo za ta fara yin karatu a nan eh. yanayin yadda wasu daga cikin su suka yi karatu to yanayin ya kawo abubuwa sun yi zafi wanda na yanayin muke so a gyara tare da cewa lokacin kuma abubuwa sun lalace da yawa shai yanayin suwa yanayin suwa ya yi zafi izala ko tijjaniya yanayin lokacin ayoyin da suke tsofaffin malamai ne yanzu a izala a shekarun da aka fara shekara talatin da ta wuce ai matasa ne ai na'am na'am so ai yanzu ɗazu na baka misali da malam usman dan to yanayin usulubin wa'azin wasu hmm. wajen kafarta mutane ba tare da bin ka'ida ba ya haifar da matsala da aka samu kimiyya mai tsanani na'am na'am na'am kaga adalci na'am to a lokacin kuma abubuwa sun lalace lalacewar da wato abubuwan da ake na ɓanna wallahi ba don an yi kuma wa'azin ba ba wata kira yanzu garin kaduna ko kano allah kaɗai san annabawa nawa ne <laughs> na'am Kano sarki? Na'am, na'am. To, kaga wannan zafin yanzu ba ma goyon bayan shi shi yasa muke so a gyara. To wasu wannan damuwar da kallon abin da wa'ancan na farko suka yi suna ganin cewa har gobe gara su alaƙa da yan shi'a ya fi musu sauƙin da su alaƙa da yan gizala ɗan kenan. Na'am. Na biyu, muna faɗa musu kullum muna ce musu da mu da su usul ɗin mu daya mun haɗu da dukkan waɗanda suke ɗan ɗariƙon su zaye ne akan abu guda goma sha ɗaya na farko rukunan imani guda shida na biyu kashi kan musulunci guda biyar da wannan tafsiran da muka yarda da su shine tafsiran da suka yarda da su hadisan da muka yarda da su shine hadisan da su suka yarda da shi littattafan cikin da muke karantawa shine littattafan fikin su bal ma ne mafi yawancin malaman da suka yi rubutu a fikin aka samu suna da ɗari su in ka ɗauki mai al-ishmawi yana da ɗariƙa mai ah, yana da ɗariƙa mai misbahu salisu yana da ɗariƙa so su kuɗe daga ɓangaren kuɗin uwan mu ɗan ɗariƙo wasu san zuciya ne yake sawa ba ganin girman addini ba domin idan ka ce na kafar, ka na kafarta iyayenka hmm. yanzu saboda shi ka kulla gaba da ni hmm. ba za ka iya alaka da ni ba da shi kuma ɗan shi'a da ya kafanta sahabban manzon Allah wanda suka fi iyayen ka gaba to ya kamata in dai dan Allah kake gani kiyayyar in dan tariƙa zai yi gaba da ɗan Izana, don wancan abin ya kamata gabar su tafi tsananin da in shi'a don suna taɓa wanda suka fi iyayensu. Na'am. Na'am. Ko ya gaskiya ba Na'am, na'am, na'am. To amma gaskiyar magana ba za mu kuɗin gora ba saboda ko kwanan nan mun ga da dama daga cikin ƴan ɗariƙo da suka tashi suka Na zan ba sa kai kariya ga ba a taru duka an zama ɗaya ba mhm. ko ba gaskiya ma so a cikin ƴan ɗariƙon akwai waɗanda sun kuɗinsu suna yaƙar wannan abu ba su yarda da shi ba mm. domin ai da in ka lura sai da wasu daga cikinsu suka ankara suka ce bai kamata a bar matsalar kariya ga tabbai ma Ka ɗauka cewa matsala ce da ta shafe mu a'a wannan nan ba namu bane ma mu suna da alaka da annabi to abin da yake da alaka da annabi su ma suna da alaka da shi ko da su tashi su ba su da kariya so ni abin da nake kira ina kira zuwa ga dukkan bangarorin guda biyu saɓani na addini in akwai shi ni in zo in faɗa abin da na fahimta a nan kai ka zo ka faɗa abin da ka fahimta amma mu dinga girmama juna juna juna maganganun da ya sosai sosai wannan duk shi ne kira na sai da aka ba ma goyon bayan wato waɗanda suke wannan zafin sai da yana faɗa maka wannan ne akwai waɗanda ba su san kan al'amura ba har gobe su suna da bukatar ne idan mun zo karatu su ji mun cewa na kafiri ne wani ɗan wuta ne wani fasiki ne wani fasiri ne abinda suke bukata sun gaji a bakin mu kenan sai na ce musu idan mun yi haka to wace riba ko kuka samu hmm. wata riba aka samu ta ka wannan sarrafin ba ma goyon bayan shi sannan su kuma ɗan ƙoma ɗan ɗariku su da duba girman Allah wanda cikin maganganun da shi wancan fitaddin sarkin baka yake da ya ce duk inda ka ga waɗan gungu ya ce ɗan kuzala da ɗan ɗari kafin da za a kunna shari yanzu don Allah abin da suka haɗu da shi a kan shi a Kano magana ce ta kara annabi ya sabon shi ko magana ce ta za a kunna ma wani shari Hmm. ka gani aiki ne nake jin nawa ne kai ma kake jin naka ne sai ka ce za ka zo ka taya ni hmm. sai kai ma kake ganin kamar ni ma taya ka zan yi hmm. to me matsala idan an haɗa a kan shi kowa yana jin dama cewa wannan aikin shi ne sosai in an kare kowa ya da hanyar shi kowa ya kama ne kowa ya da hanyar shi kuma ai za ka ga tare da haka wannan bai hana kuma kowa ya faɗi fahimtar da yake da shi a inda aka saba din to ni shawarar da nake yi da kiran da nake yi musamman zuwa da su ɗan uwanmu ɗan ɗariƙu hmm. idan wani ya ɗauki wata matsala da ya saba da ɗan ƙizana ya zo nan zai yi magana to da Allah ya yi ƙoƙari ya magana ta ilimi ne da dalili ba magana ta cin mutunci ba hmm. a girmama juna a mutunta juna musamman idan aka yi la'akari da asalin kuwa mafi yawanci in kai baka ɗariƙa ne mutum zai wahala ka ga ba ka da wani wanda yake da alaƙa da ɗarikar ko ɓangaren mahaifinka ko ɓangaren mahaifiyarka. Na'am, wannan gaskiya ne. Ko ba haka bane? Wannan gaskiya ne. Zai wahala a lissafa malamanka. Hmm. Duk da ka kai shekara arba'in a duniya yanzu kai karatu, to zai wahala a lissafa malamanka cikin wani suka karanta da kai. A ce babu wanda yake da alaƙa da ɗarikun nan. Sai ka ga kai kana watakila izalar ne amma ga wani wanka ne ko ɗaninka ne kun saba shi yana yin ɗarika kai ko yana yin wani abu to tun da akwai irin wa'annan alaƙoƙi hmm. ina ba da shawara ni abinda ba zan yi tatin yi ba abin yi tatin yi munafunci ba kaga muna kallo za ka zama yi malaman nan sun haɗa a makka a madina hmm. a zaman imina tsakanin ɓangarorin nan na izala da ɗarika ɗarikar ma tijjaniya da kabiliya hmm. suna harkokin su guri ɗaya wannan ya shiga gaba wannan ya bi wannan sallah to su mabiyan kar su zama wawaye wallahi tallahi wallahi wallahi wannan magana haka ne na'am su sun haɗu sam ana harkoki wani lokaci har da wasa da dariya wannan ya zodi wannan ana hairan hairan ku kuma ku dawo jibi kuna ta da rigima yadda a san suka haɗu suka yi mu'amala su suka mutu suna aka rabu kowa da fahimtar sa idan matsala ta taso ta tattauna watakila ana iya tattauna kuma ya kawo dalilinta to duk inda aka haɗu wannan irin ita ce mu'amalar da ya kamata kuma ya wa juna a girmama juna in zan yi magana a yi magana ta mutunta juna da ta ilimi hmm. amma fahimtar ka ba dole bane sai na gamsar da kai in na kawo dalili kuma an ka kawo dalili ba dole bane sai ka kan gamsar da ni amma kana da haƙƙin ka kawo dalili akan fahimtar ka ni ma yana da haƙƙin kawo dalili wannan shi ne yana ganin yadda ya kamata a dinga yi kenan wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne sosai wannan eh Allah ya sa mu dace amin amin amin shi amin shi amin to shehi na san ka kai ba ko wannan hakuri yana da uzuri yanzu eh, eh. rabbana la tuzigh bana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين mun gode mun gode sosai mun gode to a jama'a da ke sauraron mu insha Allahu gobe muna tare da Malam Ismail Alfarma kwalle shi ma zai zo ya yi raddi ga Shak Malam Musa Yusuf Asad Sunna in Allah ya kai mu da lafiya shi sa a saurare mu har zuwa gobe Allah ya kai mu in Allah ya kai mu jama'a assalamu alaikum